allazi at'amahum min ju'in wa amanahum da su daga jin tsoro ai kaga ni'ima ce da ya goranta musu ita a ce kenan ni'ima ce da Allah ya kawar da tsoro daga cikin zukatan su suka ce su har ma kuma annabi ke cewa wa zai bi su gani gaske ne ko ba gaske bane nan take mutum 70 suka ce ga mu kika akwai sayyidina Abubakar da Zubair bin Al-Awwam ai wannan ni'ima ce fan kalmu bi ni'matin min Allah wa fadlin falala da ubangiji subhanahu wataala wasu shine lada lam yamtasuhum su abu na uku kenan wani abin ki bai shafe su ba dan kafaran ko ba su dawo ba sannan wa tabu Allah kuma suka dace da yarda Allah Allah ya rubuta musu radiyallahu anhu wa radu anhu sai kaga wannan ba karamin abu bane a sakamakon fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas yake cewa kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka dauke shi za a jefa a cikin wuta Allah ya ce da wuta din kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al-aktharin ita annabi da sahabbai suka faɗa lokacin da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana kuma sai suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka duk abin da ke razana ka duk abin da ke baka tsoro duk abin da yake firgita ki yake tayar miki da hankali kike jin tsoron ya same ki ko kake jin tsoron ya same ka maganin sa shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka samu ka karanta ta da siga ta jami'i hasbunallah ka samu ka karanta ta da siga ta mufradi hasbiyallah wa ni'mal wakil to wannan sai zanto wani babban abu da ubangiji subhanahu wataala zai baka kariya abin da ke baka tsoro ya zo daina baka tsoro abin da ke firgita ki ya zo daina firgita ki sai ka samu kwarin gwiwa sai ka cigaba gaba kana gudanar da rayuwarka ba cikin wato ainihin razana da rashin kwanciyar hankali ba shine fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yusufhum su واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم a يقول انما ذلكم الشيطان انما ذلكم الشيطان سندي مي باكو لابارن كان دومن ذلكم دين إشارة ne zuwa ga annasu allazina qala lahumun nasu wannan dalili ne akan cewa annas amun urida bihi khas domin zalika ai ismul ne zuwa ga mufrad wannan sai nuna annas din kenan wani fardun bi ainihi wani mutum ne guda daya ba wai adadin mutane ake nufi suka faɗa musu haka ba inna ma zalikum mai kawo muku wancan labari na cewa innan nasu karjama ulakum fakatawhum ash ne kawai ne cikin mutane domin akwai akwai kuma abinda ake nufi da wato domin yi kawo fitin yana bukatar mafa'ulan bihi guda biyu sai aka shafe daya aka kyale daya awliya'ahu al-mafa'ul ath-thani kenan amma al-mafa'ul al-awwal mahdhuf yukhawwifukum awliya'ahu wadan suke kaddara yukhawwifukum bi awliya'i ma'ana shaytan ne yake razanar da ku waliyanka yan uwansa danginsa ma'ana wani shaytan ne cikin mutane kafiri ne cikin kafare yake ba ku tsoro da yan uwansa kafare cewa wai ga sunan fastahu ku tsorace su sai Allah ce fala ta kafuhum ku kan karku tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai har ko mu'mine ne ma'ana wannan sai ya nuna jin tsoro ibada ce tunda Allah ya ce a ji tsoronsa da al-khawf da al-khashya dukkanin sa kowanne na nufin tsoro fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun fala takhshawun nasa wakhshawni ha kuma fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai yawanci al-khawf ana amfani da shi dangane da jin tsoron abin da ka sani da wanda baka sani ba amma alkhasiya an fa amfani da shi ga jin tsoron abin da ka sani ma'ana jin tsoro na alkhasiya da jin tsoro na alkhawf dukkanin su haƙƙi ne na Allah ibada ina ba ta fahimta da haka Allah ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai kuma ba koyaushe tsoro ke zama ibada ba tsoron da yake zama ibada shine ka ji tsoron wani halitta kar yayi maka wani abin da ba mai iya yin sa a duniya sai Allah jin tsoron sa irin wannan ta wannan sigar ya zama ka sa cikin shi ga Allah kira azaba ba mai iya yin ta sai Allah rahama da gidan aljanna ba mai iya yin sai Allah jin kai iko ne na Allah dora talauci iko ne na ubangiji arzikawa iko ne na ubangiji yayin da ka ji tsoron wani daga cikin mutane yana da tasiri wajen yi maka ɗaya daga cikin ababen nan to ka sa wannan ya zama kishiya da Allah amma idan ka ji tsoron kan abin da a ta zai iya yi karka ba hanyar nan an ce saboda yan fashi sai ka tsorata baka bi ba dan yan fashi ko su kashe ka ko su kwace ma dukiya wannan wata kudura sai da Allah ya bayar a hannunsu ba abu ne da Allah yake banta da shi ba shi kadai ina fata an fahimta karka ba hanyar nan akwai namun daji sai ka ji tsoron ba za ka bi ba dan kar namun daji su lahanta ka tunda Allah ya ba su kudurar su iya maka illa da aka faɗa maka sai ka firgita ba ka bi ba ga maciji nan sai ka fita abu ne ga kura nan sai ka fita abu ne duk wannan yana daga cikin jin tsoro na al'ada babu laifi kar wani idan ya guje wa kura ko ya guje wa yan fashi sai a ce da shi fala ta mu mukafun in kuntum mu'minin a'a wannan ba zai shiga cikin ba da annabi Musa alaihi salam annabi ne murtali ne mari sai yawa mutum fa ya fadi ya mutu amma tare haka lokacin da ya jefa da sandarsa ta zama mutum ya mai faru falamma ra'aha ta zuka annaha jannun walla mudbiran walam lam yu'akkid ya juya a guje ko waiwaye baya yi <laughs> kaga ajin tsoro ne na al'ada ubangiji da yake ya Musa aqbil wala takaf innaka min al-amin ya Musa la takaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ai ya ji tsoron ne da haka ce la takaf kuma lokacin da masu tsafi suka jefa su igiyoyin suka dai a ganin ido suka zama kamar maciji yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a me faru fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai dan razana yi tsoro Allah ce kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu sahiru haythu ata kaga wannan jin tsoro ne na al'ada haka lokacin da aka tura shi ya dayewa fir'auna wa'azi da shi da mutanansa garin da yayi kisan kai sannan ya bar garin yanzu kuma aka ce ya je ya ce musu shi annabi ne قال ربي اني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون إيش يا أبي لا كسر مصري إن جنس ورني ما اني جنس كسرني وانا جنس ورني لا الأدب أما متى يكلي قائد التوحيد جنس ورني كسر كسرني يكلي قائد التوحيد dan أبن zai iya زي a cikin قدرته ko wani halitta zai iya yi a cikin ikonsa sai ka ji tsoron kare maka shi wannan bai karo da tauhidi ba amma duk abinda ba mai iyayensa sai Allah sai ka ji tsoron wane maka shi wani na ta cewa wato ainihin zai talauta ka wani na ta cewa zai cutar da kai zai yi kaza zai yi kaza cikin abin da ba mai kudura akan sai Allah kai in ka ji tsoron ka a nan gurin ka kare da tauhidi ka riƙe wannan a matsayin kishiya ka sa ya zama to kishiya kenan ga ka dan haka wato kar mu dauki wannan ababin eh, da fadin kalmar fala ta kafu mu kafu in kuntum mu'minin dole sai an yi irin wannan tafsiri din sannan akwai tsoro wanda yake kuma abin zargi ne shi ne zan cewa a ɗabi'ar wani a ce mai tsoro ne da abin da ya kamata a ji tsoron da wanda bai kamata a ji tsoron ba ma jiki tsoro ke wani saboda jin tsoro ba ya fita fitsari da daddare wani saboda jin tsoro ba zai iya gan hanya kaza ba da daddare wani saboda kaza dan abin da bai kamata a ji tsoro ba shi sai ya zama to kaga wannan ko da yake ba za a ce ga wani zunubi da aka masa sanadi ba to amma ko shakka ba ba abu ne da mutanen kirki suke yin sa ba to ake mutum ya korewa sai irin wannan jin tsoron ya zama jari ya zama sadauki ya zanto barde ababai ba ta razana wani lokacin ya razana din ba amma a fuska zai nuna bai razana ba ina ba ta fahimta akwai irin wannan dakewar da fijewar ka razana amma baka nuna ka razana ba sai abokin adawa shi kuma sai razana amma idan ya fuskanci ka razana to kaga mai yawa ai kamar an tara ibnu shaddad ne al-abasi yake cewa asalin su ba jarumi bane ba ita amma idan aka fita yaki yadda muke sai in duba wane ne rago sai in masa faf sai jarumai su ji tsoro na shi nan sai tuta ta gawa sai zan yi sai riga sai razana yake da na duba cikin sahu sai in duba wane ne dan <laughs> sai in fara fitan kaga wannan ai dabara ala kulli halin dai tsoro akwai tafsirin zance a cikin sa ubangiji ta ala ce fala takafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin dole sai an rarrabe zance dan a sanya kowanne a mahallin sa da ya dace sai Allah ta wala يحزنك الذين يريد الله أن لا يجعل لهم عرضا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم بين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر waɗanda suke gaggawar shiga cikin ayyukan kafirci hakan da suke karya fusata ka karya bakanta maka rai ka daina damuwa da su innahum lan yadurru Allah shay'a su din ba za su cutar da Allah komai ba masu yin hakan kamar yadda mujahid ya fassara aya din wato su ne munafikai yusari'una fil kufr kamar yadda aka faɗa a wata aya a jiya hum lil kufr yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu kaga duk waɗannan maganganu ne da suke kusanta su ga kafirci yasa Allah ya kwatanta munin maganganun su wato kamar hanzari ne suke zuwa fadawa cikin kafirci kuma aka ce kar annabin ya damu da su wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr aw tikra'a wala yuhzinka allazina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah komai ba yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ubangiji yayi nufin kare ya sa musu rabo a lahira dan haka suka samu kansu a cikin wannan halin suke faɗin maganganu na sukar addinin musulunci suke faɗin maganganu da suke nuna kusancin su zuwa ga kafirci sama da kusancin zuwa ga mu'minai walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma innal ladzina tarawu al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a lalle waɗanda suka mutaya kafirci da imani lan yadurru Allah shay'a ba su cutar da Allah komai ba walahum azabun azim al-istira ana amfani da shi cikin alqur'ani fil istibdal ma'ana musaya ka bayar da kaza ka bar kaza su sai suka bayar da imani suka dauki kafirci istarawul kufra bil iman kamar da Allah ya ce ulaika allazina istarawul dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu mutadin ulaika allazina istarawul dalalata bil huda wal azaba bil maghfirati fama asbarahum ala nar ma'ana istarawul dalalata bil huda sun bayar da bata a wato sun bayar da imani sun dauki bata wal azaba bil maghfira sun bayar da gafara ba sa so sun ɗauki azaba wato sun bayar da wannan amadadin wannan istarawul kufra bil iman sun bayar da imani sun zabi mai kafirci kenan shi yasa a cikin irin wannan fi'ili na istara ko abin nan duk inda ya zo in an yi amfani da shi cikin ababe guda biyu da aka yi musayan ɗaya da ɗaya zaka ga wanda suka zaba din an kawo su kadai wanda suka bari ba su dauka ba ba un tashi da cikin sa ulaiikal ladzina ishtaraw bil huda wato ka'ida ta larabci shine al babu tadkhulu fil matruk abinda suka bari ba su dauka ba shi badin take shiga ciki innal ladzina ishtaraw al kufra bil iman kaga imani ne ba su dauka ba dan haka sai ba ta ina fata an fahimta wal azaba bil maghfira an gane ko wato kaga badin su shiga cikin wanda suka bari ka'idar larabcin kenan inda zaka canja kai kuskure ka kawo ba a na farko din ka kyale wancan to kaga ka canja ma'anar ina ba ta fahimta innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a wa lahum azabun alim wato suna da azaba wadda take mai radadi sallatin wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وبين ولا يحسبن الذين كفروا waɗanda suka kafarta kar su yi tsammanin annaba numli lahum cewa jinkiri da muke musu a duniya ba mu yi gaggawar karɓar ransu ba khairun li anfusihim alheri ne ga kawunan su kar su yi tsammanin haka tsawon rai da muke baiwa kafare yalwar duniya da muke ba su haɓakar tattalin arziki ilimi da bincike na ilimi kimiyya da technology da muke ba su kar su yi tsammanin hakan alkhairi ne a gare su Allah ya ce inna ma numli lahum sanade dai muna musu wannan jinkirin ne liyazdadu isma dan su kara laifi akan laifin da ranar tashin kiyama sai a kama su da cikakken zunubin su liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzar allazina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun ubangiji ce domin su dauki kayan laifin su cikakku a ranar tashin kiyama idan ka kana sabawa Allah Allah na baka dukiya kana kangare masa ya baka lafiya kana cikin kafirci ko wani aiki na sako tare da haka ubangiji ta'ala ya kyale ka da tsawon rai ya kyale ka da dukiyarka kar yi tsammanin hakan alkhairi jinkiri ne Allah ke maka inna ma numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin Allah ce suna da azaba wanda take mai radadi wato sunnan Allah subhanahu wa ta'ala da yake gudanar da bayi akai wato su bayi din iri ne ko mummune ko kafare. idan mutane suka kafirci suka bujire sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wahala idan suka ki dawowa daga baya kuma sai da jarrabe su da ni'ima to wannan ni'imar da yake ba su karo na biyu yana yi musu ne bisa ga ka'idar sanarsa da rijuhum min haythu la ya'lamu wato zai musu talala mai kamar sake kamar yadda manzo Allah ya ce inna Allaha la yumli dhalimi Allah yana yawa azzalimi jinkiri talala mai kamar sake hatta idza akazahu lam yuflithu har ya zuwa lokacin da idan ya tashi damkar shi ba zai kubuce masa ba lokacin da ka daura wa akuya doguwar igiya ta tafi tana ta binta yawa ko ina kai kuma ka rike bakinta in ka tashi neman akwai sai ka je inda take zaka ja igiyar to jinkirin da ake Allah yake yawa kafirai da kuma damar da yake da ita ta kama su lokacin da ya so ta fi kusanci sama da damar da wannan mai akwai yake da ita idan ya ja igiyar sa. sana tazrujuhum ne min haythu la ya'lamun wa mulilahum inna kaydi matin to da haka idan ya ba su wahala ko ya jarrabe su da cuta sai suka ki duk da haka sai kan gare to sai jarrabe sai ba su ni'ima sai kuma ya ta kara masa neman to wannan neman ko ba zai dauke ta ba suna nan akan haka har mutuwa ta zo musu sai su yi ta amfani da ni'imar wajen kara saba masa yana kara ba su ni'ima a madadin godiya suna kara saba shi kuma ka'idar nema in baka ka gode la in shakartum la azidannakum za a kara ma amma wala in kafartum in ka kafirce inna azabi la shadid yadda ni'imar take da yawa kuma azabar ma sai ta zanto mai tsanani shine Allah ya ce wa laqad wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un babu wata alƙarya da aka turo mata annabi Allah ce face sai mun rike mutanen garin bil ba'sa da kamadika cutuka la'allahum yadarra'un muna yin haka ko sa koma zuwa gare mu su tuba su yi imani da manzon da aka turo musu su ji koyarwar littafin da aka aiko amma ubangiji subhanahu wa ta'ala yace idan suka ki suka tsaya kan haka thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata a madadin tuta sai mu kawo lafiya a madadin talauci sai mu kawo wadata a madadin jahilci sai mu kawo ilimi baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau har su arzuta bi ma'ana hatta kasuru wa kasurat amwaluhum su su yawaita kuma dukiyarsu ma ta yawaita ga dukkan wani makamashi na tattalin arziki suna da shi ga yawan population har sai wannan ta faru wa qalu ka ji su da kansu suna cewa kada masa aba an darra wa sarra ko da dadin Allah ya jarrabe mu da talauci ya jarrabe mu da akwai ya jarrabe mu da babu ya jarrabe mu da lafiya da rashin lafiya wannan dama haka rayuwa take abin ya shafi iyayen mu ma ya shafe mu haka zai shafi iyayen mu nan gaba ba wai wata kudura ce ta Allah take gudanar da hakan ba a'a al'ada ce leka ce haka Allah ya kaddara wa duniya eh haka da duniya taratin wa taratin wata rana da akwai wata rana babu wata rana talauci wata rana wadata wata rana kudi wata rana rashin ba sa dauka cewa Allah ne ke kaddara wannan ya kaddara wancan dan ya jarrabi mutane dan ya gwaji mutane dan ya da hankalin mutane sai ce masa aba ana darra wa sarra Allah ke fa sabna bukatan wa hum la yashurun sai mu rike su da azaba ba sa rasu ba sa tsammani a lokacin da ba su sani ba azaba za su to wannan ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala kenan amma idan mutane mummune ne to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarrabar su mai kyau din da mara kyau mai kyau din idan ya jarrabe su dan su godiya mara kyau din idan ya jarrabe su dan su yi hakuri a can su samu ladan hakuri a nan gudun su samu ladan godiya kamar yadda manzo Allah ya ajaban da amrul mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamakin lamarin mummuni al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne in asabathu darra صبر فكان خير الله وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله يما ماكن الأمر ممني idan abu na cuta ya shafe shi sai ya hakuri haƙurin nan sai zanto alkhairi a gare shi tunda Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin inna Allah ma'a sabirin inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun sai ya hakuri. amma kuma idan abin ya shafe shi na ni'ima kuma sai ya godiya godiyan nan sai zai masa alkhairi saboda na isa na na azidan lakum to kaga anan gurin mummuni shine yake amfanuwa da jarrabawar ubangiji jarrabawa mai kyau ko mara kyau amma kafiri a dukkan bangarorin guda biyu asara yake da tabewa amma wanda za ta fi masa illa shine jarraba ta ni'ima domin shi tsammanin sa ci gaban sa ne ya kawo masa ni'ima din ba Allah ne ya kawo ba shi tsammanin sa dabara. yi tsammanin sa gado ya gidan su, ilimin sa ne technology da kimiyya da fasaha da kila din sa ce duk ta kawo masa wannan to bai sani ba ta lalace kamar sa kune da kamar sa kenan da ubangiji ta ala yake cewa falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alayhi a wata qira'at fatahna alayhi bit tasdid wato abude abude abude kenan eh, an bude ko ina na arziki fatahna alayhim abwaba kulli shay kowace kofa ta komai sai mu bude musu shi yasa sai zanto kasashen da suka ci gaba abinda da ake asara hatta ruwan tame da mutane za su yi wanka a gidansu da ruwan wanke wanke a zubo shi sai a je a sake tara shi a sake firijin ɗinsa a sa masa chemical a wanke shi a tace a ware da shi a sake kwamfashe shi a turo shi hatta toto na masara sai a sarrafa shi da injina a yi filin da shi komai fatana alaihim abwaba kulli shay komai sai mu bude musu hatta idza farhu bima hatta sun rinka alfahari ai mu ne kaza ko kana tare da mu ko kun kikir mu farhu ma utu kenan ko ka zama tare da mu yaran mu dan kungilar mu abinda baka ce kai ko kuma ka zanto kikir mu Allah ya akhadnahu bakatatan sai mu rike su ba da to ba tsammani fa idahum mublisun sai ka gansu sun yi tsuru tsuru marasa gaskiya kenan fa qutu adabil qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin haka ayon alqur'ani suke tsara al'amari wanda ya fahimce su sai ya huta kaga kabare su kai su koma kasu lazana ka ba baka tsoro ubangiji ta Allah yana nan yana rike da su ya san me suke ciki kuma wannan jinkirin da ya musu ba alkhairi bane a gare su shine wala ya tabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu ithman wa lahum azabun muhin ma kana Allah li yadhar lil mu'minina ala ma antum alayhi da dai ubangiji ba zai kyale ba zai kyale mummunai ba alama antum alayhi akan abin da kuke kai Abdullahi dan Abbas sai alama antum alaihi akan abinda kuke kai ko kafirai Allah ba zai kalle mu ne akan wannan ba hatta yamiru khabitha min at-tayyib har sai Allah ya rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau al-khabith mara kyau din kenan a ware min at-tayyib daga mai kyau ubangiji ta Allah ba zai kyale mutane ba gane masu imani na ba masu imani gurgun imani ba masu takawa da ikhlasi da kuma wanda ba su da takawa ba su da ikhlasi masu riya da masu nifaka da wanda suke kishiya haka duk a da kuke da juna Allah ba zai kyale ku ba a tafi haka har sai yayi abin da zai rarrabe a gane nagarin masu ikhlasin da masu nifaka masu kyakkyawan niyya da masu mummunan niyya ta yaya za a yi haka ta hanyar umarni da hali ta hanyar da hadi ta hanyar ku zo ku yi kaza ku yi kaza masu karfin imani sai su an ka kira na tajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahu waɗanda suke basu su karfin imani sai su tsaya a gida suna cewa law na ma qutilu da haka Allah yana rarrabewa ta hanyar shar'antawa ta hanyar kafa doka wanda ya tsaya akan dokar Allah daren da kam to wannan shine mummuni mai cikakken imani wanda kuwa abin da ya masa dadi ya bi wanda bai masa dadi bai bari baya kiyaye dokokin Allah baya kiyaye umarni ko hannun manzon Allah to kaga wannan shine wanda ke babin babun mu ne kenan an bambance tsakanin al-khabith min at-tayyib kuma Allah zai yi hakan ne saboda me wa ma kana Allah li yudli'akum kuma al-ghaib Allah ba zai lekar da ku gaibu ba domin da kun san gaibu da sai ku gane wani munafiki ne wani munafiki ne to amma Allah bai sanar da ku gaibu ba san abin da ke cikin zukata ba sai abin da ya saukar da wahayi ya faɗa ko abin da ya fito a fili a sakamakon maganganu na bakin mutane wala nata'u la arainakahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji ta Allah ce da mun ga dama sai mu nuna maka su wani munafiki ne wani munafiki ne da mun ga dama haka zabi amma fala araftahum bi sibahum zaka gane su da alamomin su sabu alkawali rashin zuwa jihadi cewa ƴan uwansu la tanfiru fil har cewa kaza cewa kaza law ata'una ma qutilu law kanu indana ma matu wa ma qutilu irin waɗannan maganganun wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su a alamomin harshen su za su rinka yin tuntuban harshe saboda ubangiji subhanahu ala ya kaddara dan adam bisa ga wata dabi'a babu yanda za a yi ya kunshe wani abu a zuci kuma ya rike shi kadai wata rana ko ya sani ko bai sani ba sai ya fito shi yasa tun da wani mai hikima na jahiliya yake cewa wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala an-nas dawlami duk yadda mutum ke da wani abu da yake boyewa yake tsare tsare da shi yana tsammanin abin a boye mutane ku sun riga sun gani ba yanda za a yi ka koya ba a cikin zuciyarka sai ka tufan harshe wata rana ya fito fili an gane a ce ah, a abin kaza ne kai baka sani ba an gane to yadda Allah ya tsara al'amuran kenan وما كان الله ala على الغيب ولكن الله يجتبي min رسوله من يشاء ubangiji yana zabar wanda yaso cikin manzanni ne fa aminu billahi wa rusuli ko mun bane ku kara imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu idan kun yi imani kun yi takawa falakum ajrun azim kuna da lada mai girman gaske a wajen Allah tallafi ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيذوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وبنجد ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa kada su yi tsammanin huwa khairan lahum hakan shine alheri a gare su bal huwa sharrun lahum bari hakan sharri ne a gare su sayutawwafuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama da sannu za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowan nan da shi a ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard Allah shi ne wanda gare shi ne gadan kasa da abin da ke cikinta da sama da abin da ke cikinta yake inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un Allah ce mu za mu gadi duk abin da ke kan kasa da wanda yake kan kasa din ya zuwa gare mu ko makomar mutane take gaba daya walillahi mirasu samawati wal ardi wallahu ma ta'maluna khabir hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ce dukkan mutumin da ya tara dukiyar da bai fitar da haƙƙin Allah a ciki ba ranar takin kiyama za a rikidar da wannan zuciya din ta zanto wannan dukiya din za a rikidar da ita ta zanto wani katon maciji kumurci babba katan maciji lahu zabibatan shuja'an akra wato maciji mai kora maciji wanda yake mai kora kamar kaga da farin kai din nan ya fi kowanne tsananin dafi in zai sara lahu zabibatan ya zo ya kananna da wuyan mutum bayan ya kananna da wuyan mutum sai ya kame nan dinsa wato karkashin mukamukinsa karkashin kumatunsa, ya tana bakinsa ya ce da shi ana kanzuka ana kanzuka ni ne dukiyar da baka fitar da hakkin Allah ba ni ne dukiyar da baka bayar da zakka ba wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke razana wanda bai fitar da zakar dukiyarsa ba lalle wannan shine abin da ke jira mutum ranar tashin kiyama sai yutawwafuna ma bakhilu bihi yawm qiyama ranar tashin kiyama za a yi musu abun wuya da abin da suke rowa da Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard mulkin sama da kasa don na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta Allah zai baku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ayoyin da suke razani game da irin wannan suna da yawa cikin alqur'ani hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa daga cikin alqur'ani wannan na nuna za a mayar da dukiya din ta zama maciji ta rataye wuyan mutum a wani wurin kuma za a narkar da ita ne a rinka yawa mutum lalas ita allazina yakunzuna adh-dhahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم Alayha عليها na نار جهنم ranar da za a tara dukiyoyinsu gaba daya a sa su a cikin wutar jahannama a mayar da su wani sinadari mai daukan zafi haka za a rike da dukiyar fatukuwa biha jibahuhum wujunuhum a rinka goga musu a fuskar su a rinka goga musu akan goshin su a rinka goga musu anan sasannin jikin su jibahuhum wujunuhum a goshi da kuma gefe da gefe ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan ne abin da kuka taskance kuka koye kuka ki baiwa talakawa haƙƙi, fa zuqu ma kuntum taknizun ku abin da kuka taskance kuka ki fitar da zakar sa ranar tashin kiyama wannan shine da ke jiran mutane ka ku yau mutane zakka galibi san wa mutane yake da wuya ga mutumin da zai fitar da kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ya mallaka duk mai miliyan arba'in ya bada miliyan ɗaya duk mai miliyan tamanin ya bada miliyan biyu duk mai miliyan ɗari da ashirin ya bada miliyan uku ai ba kowane zai yi wannan ba inda har ana fitar da zakar miliyan uku uku wato ga mai miliyan ɗari da ashirin ai in dai har an raba ta daidai ba za a ga rayuwar mutum cikin wannan kaskancin yadda muke kila wani sai ka ɗebo da yawa miliyan ɗari da ashirin me yasa kake lissafi da siga saka ta sama can yo ka duba a GRA na Maiduguri ko GRA na Kaduna ko GRA na Kano gidaje wanda aka gida akan kuɗi naira miliyan ɗari za su kirgu gidajen miliyan ɗari miliyan ɗari wannan gidajen ba ma ba ma gawar tun attajirai bane ba gidan miliyan ɗari akwai wani gida na gawar tun attajiri a wani gari da aka ce bayan an zo an yi gidan ba ta su je Italy ta sayo labule da yan kayayyakin makalatin makalatin wurin na naira miliyan saba'in wannan ana zakka dai kuwa makalatan makalatan wallahi mutane za su yi bayani ranar tashin kiyama za a ce za ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum takanizun ana sayan labulan miliyan saba'in mutane suna mutuwa a asibiti ba fanadol ba farasitamol ba allura ba kaza ba kaza hadha ma kadastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun ma baqilu bihi yawm za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowar ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna kabir waɗansu malamai suka ce nan ne ƙarshen ayoyin da suke magana akan yakin Uhud tun daga wa iz gadauta sai anan aka kare waɗansu malamai suka ce a'a an kare su ne daga ayar da muka gama wa in tuminu wa tattaku falakum ajrun azim aya ta 179 din akan ta aka tsaya amma da idan muka bi jirin zamu ga za su kawo hannun gulu to yakin Uhud akwai darussa masu yawa a cikin sa daga cikin darussan da ke ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarrabar mummune mun fahimci wannan tun daga an jarrabi khiyaru khalqillah fi hadhihi al-umma zababbu a cikin wannan al'umma annabi da sahabbansa an jarrabe su ballan sana mu da zamu biyo bayan su idan jarraba ta zo mana a ce ba abin mamaki bane ba daga cikin darsan da zamu dauka ubangiji subhanahu ta'ala yakan jarrabe mu mane a karan fari sannan kuma da karshe aqiba ta tabbata akan shi yasa da lokacin da Abu Sufyan suka gana da sarkin Rom yake tambayar sa yaya yakin da yake yi shi annabi da wanda suke adawa da shi sai ce wata rana ya ci nasara wata rana ya ci nasara akan sa yace dama haka tsarin annabawa take amma karkan al'amari shi zai ci nasara kuma ta dindindin amma a karan fari zai buga a buge shi zai kai hari a kai masa hari za ku yaka a yaƙe ku amma kuma wal aiki mutum limu take a ce dan kun samu karaya a wajen yaƙi wannan bayan nuna Allah baya son jarraba ku yi so yayi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin sannan daga cikin darussa din da za a iya fahimta a cikin yakin Uhud wato ashe zabi ne mutane su zauna a cikin gida har kafirai su zo su yake su zabi ne kuma su bi su duk wanda suke cikin bin yayi domin inda wajibi ne bitar ba zama za su yi a gida ba da annabi bai nemi shawara ba amma tunda ya nemi shawara har sai da aka ce a fita sannan ya fita wannan ya nuna zabi ne sannan a cikin yakin Uhud mun fahimci wanda ya mutu a wajen yaki ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba da jinin jikinsa za a je a binne shi mun fahimci cewa a ya halatta idan wata annoba ta faru an ambaliyar ruwa gobara mutane suka mutu da yawa ba za mu zo mu ce kowa sai mun gina masa kabari ba wajen mutum saba'in ko tamanin ma'ana kabari saba'in ko tamanin za mu wahala sai mu rinka katon kabari mutum bi mutum uku mutum bi mutum uku muna har hadawa wannan ya halatta tunda annabi yi wannan a yakin uhud da sauran darussa masu tarin yawa wanda ibn al-qayyim ya ambace su a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad sannan dr mahdi rizqullahi ahmad ya ambace su a cikin littafin asiratun nabawiyya fi dawil masajir al-asliya wato sun tara darussa masu tsarin yawa wanda karatu na tafsiri ba na sira ba ba zai bayar da damar zakulo su gaba ɗaya ba amma na tabbatar yadda muka ayoyin wato mun fahimta ba bai da dama wanda ya kamata musu ya fahimta a yakin wannan sai Allah ya ce ya aya ta gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ibn sabar sabari ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri ruwaya ingantacciya zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kare ta gare shi abdullahi dan abbas yace sayyidina abubakar siddiq ne wata rana yana yawo cikin madina sai ya wani gida da yahudawa ke taruwa suna karatu sai ya same su karkashin jagorancin wani mutum da ake kira fanha suna zaune ana karanta littafin attaura attaurar da aka jirgita ta aka mummulguda ta aka fitar da ita daga ta. sayyidina abubakar ce da shi kaifan ha kafi kowa sanin cewa manzon Allah din nan da muka yi imani da shi shine annabin karshen zamani wanda a taura da linjila suka bada bishara da shi kan tsoron Allah kai imani tun kafin Allah ya danke ka da azaba sai ce eh gaskiya kan da na so in yi imani amma abin da ya faru shine sai na ji ubangijin na kuma a ce matalauci ne talaka ne yana cewa wai mu bashi rance kuma rancen ma kuma zai ninninka mana in ya tashi biya ya hana mu riba kuma ya zo ya ce zai ba mu riba dan ya ce manzal la zai yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adafan katira sayyidina Abu Bakar dan sai baci bai yi aune ba kawai sai ya biya dauke shi ta ya gaura masa tafi wannan mutum sai ya tashi je kai karar sayyidina Abu Bakar wajen manzal Allah manzal Allah kira sayyidina Abu Bakar me ya faru haka yace wallahi ga abin da yayi muna na ladabi da yayi game da ubangiji shi ya yasa raina ya baci ba wai na ba ta raina bane dan abin da yayi mun sai dan haƙƙin Allah da ya taba sai wannan mutumin yayi inkari sai sam ƙarya ne shi bai faɗi wannan maganar ba sai dana Abubakar ƙarya yake masa manzo Allah ya aka haka yace yi eh, ƙarya yake masa sai Allah ya saukar da wannan ayar ya gaskata sai dana Abubakar laqad sami Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Hakika Allah ya ji maganar waɗannan da suka ce inna allaha faqirun wai Allah talakka ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata mu ne bujuwat Allah ya ji su sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa al-imam al-bukhari yace ma'anar sanaktubu sanahfazu ma qalu sanahfazu za mu kiyaye ma qalu abin da suka faɗa domin idan aka rubuta abu ai za a kiyaye su kiyaye wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqq har ma kisan da suka rinka yawa annabawa a da a baya a tarihi abin da yahuda suka rinka yi na kisan annabawa duk za mu rubuce sun rika kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da gaskiya ba wa naqulu zuqu azabal hariq za mu ce da su ku dandana azabar wuta a gobe kiyama zalika abin nan da muka yi musu din ko za mu yi musu na rubuce abin da suka yi din da kuma ce musu zuku azabar hariq bima qaddamat aydikum saboda abin da hannayenku suka gabatar wa anna allaha laysa bizallamin lil abid kuma lalle Allah baya zalunta bayansa Abdullah da ce sai wannan aya ta sauka tana mai gaskata sayyidina Abubakar Siddiq tana mai ta fanha sannan kuma wata ayar a can gaba da zamu karanta nan gaba ita ma kuma ta sauka tana mai lallacin sayyidina Abubakar cewa ai wannan magana yanzu ma ka fara ji za ku iya jin wanda tafi wannan a wurin abokan adawa musulunci la tubla wanda fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan sai ya shiru azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur ba shi ne faruwa ba za ku ta ji su rubuta a jarida su zage ku su yi muku habibi su fata bakar magana wannan makiya musulunci tun da can sun yi suna amfani da kafofin watsa labarai wajen kage da rai wajen jingina aibu zuwa ga Allah munan ladabi da annabawan Allah wannan ba farau bane wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku rinka ji daga wajen ahlul kitabi yahudu da kirista za ku rinka jin azan kafira wa min alladhina ashraku su da mushrikai za ku rinka jin azan kafira cutarwa mai yawa musgunawa mai yawa za su rinka faɗa muku a kafofin watsa labaran su da jaridun su da meye da meye din yanzu sai zama ba ko a wurin mu bayan ga wannan aya sun shekara dubu da wani abu baya dan yau sun rubuta a wata jarida ko a fan ko a guardian ko a dukkan wani abu da za a rubuta sai ba mu mamaki ayar ko ta gaskata sai zana Abubakar sannan kuma ta lallace shi waccan ce ta lallace shi da wannan fi amwalikum kaga ana kafa hujja da wannan aya wajen falalar sayyidina Abubakar Siddiq musamman idan mutum ya kawo tare da sababin saukarta wanda Ibn Jarir Tabari ya ruwaito da sanadi ingantacce sai Allah ya الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الذين قالوا irin waɗancan mutane su ne waɗanda suka rinka cewa inna allaha ahida ilaina ubangiji yayi alkawali da mu Allah nu'mina li rasulin kar mu yadda da kowane annabi da zai zo mana hatta ya atiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar har sai ya zo da sadaka da zai ajiye mu ga wuta ta sauko daga sama ta cinye hakika manzanni sun zo min qablitin kafina bil bayyinati da hujjoji fal ma qataltumuhum in kuntum sadiqu bil ladhi qultum kuma sun zo da abin da kuka ce din mutun ya bayar da sadaka wuta ta dauke ta cinye fal ma qataltumuhum in kuntum sadiqin dan me kuka danka kashe waɗancan manzannin inda gaske ne abin da kuka faɗa kun ce wai kar a yi imani da ba za ku yi imani da wani ba kamar yadda littafin ku yace sai ya zo da sadaka wuta ta zo to ai da kan akwai annabawan da sun zo da sadakar su aje wuta ta dauka ta cinye ba sa cin gani ba manzon Allah ne kawai ya fara cin gani ba to me yasa kuka rika kashe waɗancan nan Allah ya jingina kisa zuwa ga Yahudawan yanzu tare da cewa kakannin kakanninsu ne na da suka yi kisa amma sai dingina shi zuwa gare su saboda sun yarda da abu idan ka yarda da abu sai a jingina maka wal makataltumuhum in kuntum sadiqin fa in kadzabuka in ko sun kare ta ka kuzi kuzziba rusulun min qablik kar ka damu sun an kare ta manzanni kafin ka ja'u bil bayyinat irin wanda suka zo da hujjoji wazzuburi suka zo da littattafai wal kitabil munir da littafi na sarari littafin az-zubur jami'in kalmar zabur az-zabur kuma fa'ulun bi ma'ana maf'ul wato littafi shi ne kira az ba lalle ne zanto zabura ta annabi dawud ba ma'ana idan ka ce az littafi amma littafin annabi dawud an ce masa zabur wato ya zama alam kenan akan wannan littafi an gane ko wal kitabul munir da littafi wanda yake da sirri sai ayar karshe da zamu saka kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجد كل نفس ذائقة الموت للي قوة لي ذات تنتني متوى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة sanadai kadai za a cika muku ladan ayyukan da kuka yi ne a ranar tashin kiyama faman zuhziha anin nar duk wanda aka nesanta shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta wa man hayatid dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi wanda yake mai rudin dan adam ya rudar da shi ya rikitar da shi sai ya dauka kamar da wama za ta yi bayan ko ba da wama za ta yi ba wannan aya tana kowa zai mutu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 rabauta shine a shigar da mutum aljanna manzon Allah ya ce wurin da za a jefa da bulala kawai a cikin aljanna dan filin da bulala za ta cinye idan an ajiye ta ya fi duniya da abin da ke cikin kaga ba kalmar rabo bane kuma alhayatu dunya illa mata'ul ghurur ya ubangiji ka nesantar da mu daga wuta ya ubangiji ka arzuta mu da shiga cikin aljanna abinda muka dafa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi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 barka da sabuwa a wannan yammacin juma'a wanda ya dace da sa uku ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai ga wata sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta ɗari da tamanin da biyar cikin wannan sura suratu ali imran kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور زي ما مساكي تتريد بثمانين بكدا أما في تنبيه كما تقع mai tambaya na farko na cewa menene matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na ɗan kwallo dauke da sunayen kafirai a jiki ta ce babu wannan wata zafira ce abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya daga matasan mu galibi da besi na yan kwallon kafa da sunayen safarai a jiki daga wani Ronaldo wani Robaldo wani batu Batistuta kuma in saka babu wannan bai dace wannan ya fi sanar da tarbiyyar ta addinin musulunci domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake dauke da sunanta wani nau'i ne na tsauna ya sa ta da kuma kaunar mutumin da baya san Allah baya san manzon Allah haramun ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin ya kun da kuke imani kada ku ji in kilamarin wato ainihin yahudawa da kirista kada ku kaunace su a zuci to kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna kaga wannan haramun da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama duk saurayin da yake so a tafi su karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bai kamata ba ya sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah kafin babu yadda za a yi kiyayya da soyayya ta lokaci guda kana son manzon Allah kana son makiyinka ba zai yi ba kana son manzon Allah kana son mai adawa da addinin sa mai adawa da littafin da zo da shi ba zai yi ba sannan dukkan soyayya ya kamata a koyi riba a cikin soyayyar lokacin da ka so wannan shahararren dan kallon kafa ko wani tauraro na indian team ko american team menene riba ka kasan wannan so din a duniyance ne ka samu dan kasa da shi bai ma sani ba kila shi da zai danka ma haushin ke ji yana kanan sai da irin gorilla dan nan duk dai shi ne dan afirka ne da kin fata ya same ka ga wannan shi da jahilci wato da rashin sanin ya kamata fatan mu ubangiji ta Allah ya kire da samarin mu gane wannan kuskure ne su daina menene ma'anar ya hayyu ya qayyum lafazin al-hayyu da lafazin al-qayyum suna da cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi lafazin al-hayyu din yana nufin rayi madawwamiyar rayuwa rayuwar da ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe domin dukkan rayuwa in ba rayuwar Allah ba tana da farko sannan ya iya yiwa ta yi ƙarshe amma ubangiji subhanahu wataala ba ya da farko ba ya da farko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim maza Allah ya fassara nan cewa Allahumma anta al awwal wa laysa qablaka shay wal akhir wa laysa ba'daka shay wal zahir wa laysa fawqaka shay wal batin alladhi laysa dunaka shay wato na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe kenan an kiraye shi da suna na farko dan duk masu farko a gaban su suka yi farko ko shi ne musu farko din kuma an kiraye shi na karfe domin dukkanin su zai iya yiwa su yi karfe kuma shi ne zai kaddara musu karfe din ba shi ne al'ayyu cikakkiyar rayuwa din alfayyu wanda ke tsaye wajen gudanar da ayyukan bayansa a nan wurin tsayuwa ba na nufin tsayuwa kishiyar zama tsayuwa bi ma'ana kulawa mai miyar kulawa da lura da bayansa afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wanda shi ke tsaye wajen gudanar da kowace rai kuma yana mata lissafin abin da ta aikata kamar yadda na faɗa tsayuwa da ma'anar dawwama ba da ma'anar ya zama ba da ubangiji da Allah ya tabbatar karfin tsayuwa da kuma ma'anar ya zama ba ta lahayyar kayyum lafazin al al-qayyum wato ko ne suna ne cikin sunayen Allah wadansu malamai sun sa su cikin abin da ake kira ismullahi al-azam kuma hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ya ismullahi al-azam yana cikin surori guda uku haka a jumlace wani daga cikin magabata ya ce na gano su na farko dai cikin suratul baqara na biyu cikin suratul Ali Imran a farko na uku kuma cikin suratul Ta sai zan ce waɗannan al-ayyu qayyum sune suka maimaitu a cikin wannan surori guda uku الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يمكن ترك ساحه كما الحي القيوم هنا تجين اسماء الله الحسنى وان المسلم يتلى الا بسوء زي انسى ان يلقيش الله زي باقي مثل ما يبقى كده اولي كاوى كما كده ميت ya halatta ya rinka wasa da gabansa dan mani ya fito ko bai halatta ba abinda malamai ke kiransa da fikihu al-istilma wato yunkuro yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa dan saukewa kansa sha'awa wato ga wanda gauran ya dame shin wannan ya halatta ko bai halatta ba malamai sun ne sabani akan matsalar maganganu kamar guda uku akwai waɗanda suke ganin haramun bai kaulan wahidan akwai waɗanda suke ganin masruhi ne akwai waɗanda suke ganin jaizun ma'a darurati ko inda kawfin fitness mutumin da sha'awa din ta dame shi yana jin tsoron in ba ya yi hakan ba ya fitar da mani to kila zai ya fada cikin zina to suka ce ya halatta ne haka waɗansu malamai suka ba da amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala fa ta zawara a zalika fa ulaika humul adun waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura yana jin tsoron kare fada cikin zina sun ce ad-darura tujihul mahdurat maganar haramci dai gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai maganar ja'izan su akwai malaman da suka ce ja'izi ne kamar inda manta ba imamu ahmad bin hanbal ko abu hanifa imamu ahmad bin hanbal ne da kuka biya kawo cikin tafsir suratul mu'minin kada Allah mu'minin yana maganar cewa dukkan wani abu da yake rara a cikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta abincin da mutum ya fi aka ɗauki wanda za jiki zai sarrafa ya amfana da shi sauran da ya zama taki lafiyar da adam shine fitar da shi aka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa shi aka sarrafa shi cikin jiki sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba ɗan adam babu yadda za a samu lafiya duk abin da yake rara ne baya da wani amfani in ba a fitar da shi to haka rarar manima in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne amma da yawa da cikin malamai sun yi masa rabbi ina jin kun jajin faɗan kawai ina faɗan haramun kaulan wahida da tambayar ta mai suke za kuma an kwasu ɗauki salo ana da yau sun ce ja'izin ma darura sallan tarawihi suke yi a cikin a cikin a cikin masallaci to sai aka ɗauke wutar lantarki sai zafi yi tsanani sai waɗansu suka ba da shawaran a fita a sa a waje waɗansu suka ta ba za a sa a waje ba dole a cikin masallacin za a yi ya halatta a cikin waje a ƙarasa bari in tambaye shi sallan tarawihi ake a waje sai ruwan sama ya zubo kamar da bakin kwarya ya halatta a shiga cikin so ruwa ta rasa ba da ba gudu zai ce ya halatta ya halatta ha kuma idan zafi ya yi tsanani aka fitar da ya halatta ba babu wani haramci a ciki ba na abu ne da zai kawo rigewa domin sallan tarawih lokacin da kai raka abi kai sallama ko kana yin rudu kai rudu kai sallama lokacin da duk kai sallama fa ya halatta kai wani abu har ka ci gaba da da da ta gaba dan ka san jori dan ka san jikin fada duk kai laifi ba dan ma ka ta ka ga dan harkokin ka wala ka ta tare ka je ka warware ka zo ka dora ka ci gaba kuma duk kai laifi ba to dan kana fitowa daga masallaci ana cikin zafi ba komai a kan wannan wannan yake tambayar cewa a lokacin kiyamun laili lokacin da ake yin kiyamun laili da mutum ya zauna yana kokarin harbar alkur'ani da yi kiyamun lailin wanne ya fi galala yin kiyamun lailin a lokacin shi ya fi galala sama da haddan alkur'ani ibn qayyim a cikin littafin madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bayani kan tafdil al a'mal wato wani aiki yafi wani aiki ya kawo hadisai na manzon Allah an tambaye manzon Allah wani lokaci cikin ayyuka wanne sai salala sai sallah a farkon lokaci wani kuma ya tambaye shi cikin ayyuka wanne sai salala manzon Allah sai da'a ga wani ya tambaye shi cikin ayyuka min ne salala manzon Allah sai jihadu fi sabilillah me yasa wata rana ya gabatar da wannan wata rana ya gabatar da wancan wata rana ya gabatar da wancan inda al-qayyim yake yin tahlilin mas'alar yake na mas'alar cewa yadda abin yake shine babu wani aiki guda daya da zaka ce alal islaki shine fi. a lokaci kaza kaza ya fi a lokaci kaza kaza ya fi a lokaci za kaza ya fi an gane ko inda rana ne babu kwanaki mun balaga da zaka yi aiki a cikin su da kwanaki goma farko na zulhijja inda daddare ne babu darare masu ya falla ka yi aikin alkhairi a cikin su sama da kwanaki goma karshe na ramadan kaga ba za ka ce ga wani lokaci wanda ke alal islam ne to kaga darare cikin watan ramadan ana so mutum ya faɗe ta wajen sallah dan haka manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban wujira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya qiyamul layli da daddare cikin watan ramadan za a gafarta masa abin da yake da zanubansa to da haka yin amfani da dare wajen yin sallah a cikin ramadan ya fi salala sama da yin amfani da wannan lokacin wajen kokowar harkar alqur'ani amma idan za ka iya haɗa guda biyun ya ji yanzu lokacin za ka yi kiyamun lalle ai kana karatun qur'anin ne ke da kanka abin da ka haddace ko abin da kake duba ko abin da kake saurare malami na karantawa in kai ma mu ne cikin kowanne akwai falalaci kaga ka haɗa tsakanin amfanuwa da karatun alqur'anin da kuma kiyamun lalle wanda in ka zauna kana kokowar har da karatun kowa za ka amfana da shi ba ka biladin kiyamun lalle da za a lantarka ba kusa rajistar wa ibadur rahmanin da zai yamsu na alal ardi haunan wa idza qatabahum al na qalu salama sai wadanda aka ce su tajafa junubuhum ala al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai lokacin da kaza mai kiyamul layl da haka da ya raye dare cikin watan ramadana da sallah din hada da karatun qur'ani cikin sallah shi ya balala wani mataki zai yi domin ya haddace alkur'ani haka yake tambaya matakin da zaka bi shine ka dage ka dage dan ka fara kai kai da kwazo da himma karka yi sakaci karka yi tafala abinda ka san alqur'ani ke so ma kullun sai kai ko dai ka dora sabuwar harba ko kuma ka nemi ka tada kullun ya kasance kana tare da shi alqur'ani baya kan gidi ko faji ko alhamdu lillah ya kamata kana yi ta kullum kana yi abinda alqur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta ka mai da za a ce za ta daya daya ce ita za a bayar dukkan wanda ya so haddace alqur'ani ya danganci malamin da zai karanta da kai don in za ka karanta a shi qur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya baka salon da ya zo wajen haddan qur'ani ila wani ya baka salo na makarantar allo yadda ake biya makarantar allo ila wani ya baka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani kai sai kafi kafi wannan ne salo ne amma kowa ya san haddace cikin kwari to ita ce haddar da aka haddace da allo ba ma za ka hada ta da haddar da mutum ya bude da ya duba ba da wuya a iya samun kila waɗansu ku kuma da garin har da gashi da da suka bisa ga haddace ba da allo ba amma har da allo ba a haɗa da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alqur'ani ta hanyar karatun allo yayin da yazo yana harda zai ga yana ta saƙon da take baki wato abin da ya rubuta a cikin allon da hannunsa hatta gyaran sa da malamin sai kaɗai wata ko tsakanin kanne da kanne da aka yi mutum yana kuma da wata rana wanda na taba haɗe wannan kalmar aka ce rabata wata rana na taba rabe ta aka ce hade ta mutum ka ji Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin da kansa a cikin kokarwarsa a cikin memory din to shi na abin yake da riba sannan ga rubutawa da hannun sai ya ga cewa wato har da ba karama ba ce ba sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi da ta tara ta nan da ta ramta ai duk gardawa suna yi saboda haka ka dage ka samu malami sai dora ta akan safarkin da za ka yi ko da Allah za ka ko da mai sai baka shawara kawai kullum abin da yake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya goma a ra'ayina kar ka dora kullum goma goma idan yau ka dora goma goma kar ka dora sai jiji ko da ka haddace sai gobe zan to mai mai ka kawai za ka wato kai har da irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddada sa'ar haddada kuma shi kenan sai dai kuma in ka mutu amma dai in kana da rai kana nan wannan ya fice haddada fi sabilillah amma mutumin da idan ya kamo izuki daya ko kuma dauka da kinis guda daya rabin izuki mutum zai faɗi ko goma ko so goma sha biyar to ai ba mahaddisi ne sai da ya laushi ne mutum in kaga an sa shi cikin mahaddata alfarma aka masa in kai dai tara ake masa da kuma a ce masa arama amma babu wani dalilin da zai zama arama ba wata hujja in yi jiki ɗaya kamata ko goma mai amfanin hakan kake ma'ana ba kai har da fajar da arziki kenan da sauran kake kawai dai ka yi jika jika ka ɗan yi lauki gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta karshe zai ma kan kafar hagu a cikin sallah a'a raka'a ta karshe a zama na karshe Eh, bari dai ba mu ce zama na karshe ba ya danganci sallar da zaka yi idan sallah ruba'iyya ce ko sulasiyya wato mai raka'a uku ko hudu kaga zama biyu ake masa to akwai bambanci tsakanin zaman farko da nabi zaman farko banza Allah yana yin iftira haka hadisi ya nuna cikin sunan nisa'i ko abu dawud sannan kuma ya yi umarni da almusidi salatu cewa yayi iftira a zama na farko ma'ana ya kimfa da kabar hagu ya zauna a kanta kafar dama kuma ya soja da aka yi kafa ta al-intisab wanda ya intisabin da amma idan mutum ya zo zama na karshe zai karkatar da kafarsa ya zauna akan sa na hagu a zama na karshe kenan a cikin sallah da sallar da ake wa zama biyu amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake masa ko al-istirahat din ake shi dai na farkon da muka ambata kamar yadda sunan manzon Allah ta nuna wannan ke cewa um, wannan dogon dogon bayani ne wannan na tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu dangana a tsawon aure dangana a gasa yana da sai abin ya yi yawa kwarai da shi kowane ciki kowane kwarar lokaci zaurawa ga sunan ko ina ƙaranar a gaskiya manufar aure shine don a zauna lafiya manufar aure dan a samu hayayyafa a tsakanin juna ba ko za a samu hayayyafa ba sai an gama kaga ba manufar aure ba shine a tsana juna a rabu to amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wace manufa ta sa in yi aure ba suke kawo yawan su sannan kuma da rashin hakuri suke kawo yawan su tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu inda za a yi hakuri kuma inda za a sanya hakikanin manufa ta aure wajen yin aure din na farko dai daga cikin manufofin aure ya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zanto wannan shine a zuciyarka sannan kuma abu na biyu kare kanka daga fadawa cikin zina sannan abu na uku samun zurriya ta dabi sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa a kan titi domin ya su kan titi da yawa na haifar da barna a rage adadin su a kan titi ina fata an fahimta sannan akwai manufa ta kullu zumunci kamar yadda sayyidina Abubakar kamar su kunta tsakanin manzon Allah da sayyidina Abubakar kaga manufa ta kullu zumunci kamar da Umar dan Khattab ya auri Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib kaga um, manufa ta kullu zulum tana yarinya karama ma don lokacin da Umar dan Khattab yace yana son ta Ali yace masa haba wannan yarinya da zakai yi sai dai na san ta kiran tura ma ita da kai in ta yi maka shi ta zo ta sa wata dogon riga har kasa yace a ai in da zuwa za su je wani wanda take so ai ta iya dan dage kafar ya ga kafar da ya tsufa <laughs> amma in ta sa safa ta rike kamar ya za a iya gane inda ya tsoko ba saboda ka sai wadan ka tafi daga rigar ta ce wallahi ba dan ka amir mu'mini kuma dole masa ta da yari ne to amma ta haka kuma aure ta malama ta akwai manufa ta kallon zumunci a cikin aure kaga da wanda yadda waɗannan manufofi da yawa za ka samu cewa aure ya fi dawama ya fi lafi dan ba ka son ka raba zumunci tsakanin ka da wani sai ka in abu ya tsira ta sai dango babu yadda ka iya shin akwai wani laifi sananne wanda a sanadiyarsa idan mace ta yi za a sake ta a kan sani na babu wani laifi sananne da za a ce shi kadai ne laifin da idan mace tayi za a sake ta kowane mutum akwai abin da yake bata masa rai abin da za a yi wa wani mijin ya bata masa rai wani ba zai bata masa rai ba saboda haka ya danganci kowane mutum me yake so matar su sai masa me baya so sai masa wani baya son matar su sai masa mutu duk abin da za ka yi a duniya ta yi amma ka sai masa mutu daga ranar sai masa mutu to ranar takardar na hannunta ko da dama ko na hagu ko ta zaba wani baya so a yi masa lattin abinci daga lokacin da sai masa lattin abinci to zai sake ta wani baya son a daina iyayensa daga lokacin da matarsa ta yi rikin kunya da iyayensa ke wani baya son ya ga matarsa ta rikin mutunci da ƴaƴansa daga lokacin da zamana ba ta son ƴaƴansa na kishiyarta to daga lokacin kuma ya rabu da ita haka dai abubuwa daban-daban wani kuma abubuwa da dama za su faru ga matarsa tana wulakanta iyayensa amma bai damu ba to wannan kaga ta tawa ai shawaraki ne kuma shawaraki ne za ta mahaifiyar su kuma ya abin nan ya kamata ai za hankalin ta yi mata fada ta daina ma'ana dai kowane mutum akwai abin da zai amma akwai abubuwa waɗanda suke na zahiri wanda lalle idan mace ta yi to miji ya kamata ya hana ta in baka daina ba kuma to sai dai a ce haza ka zaka bai ne bai idan matar ka tabbatar tana da alaka da dan kuma zaje aure wannan babu wanda zai ce ba ka in babu ya ba ka hakuri ya yi kuskure in kaga an ba ka hakuri to sai fa in ya bayyana ta sadu da ta yi nadama ta tuba taubatun nasuha alamun tuba sun bayyana a cikin maganganunta da ayyukanka ka iya yaji maka amma in ba haka ba sai ba da wani amfani dan ka da yus da yus ko ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya san matarsa tana da alaƙoƙi marasa kyau da waɗansu mazaje a waje kuma ya kyale ta to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya bayyana ko kuma ba ta sallah ta ta yi sallah ba ta ko ba ta azumi ki kaga wanda ba ta sallah kan armiya saboda ka ga mutum ba zai zauna da armiya ba sai ki sallah ko kuma ki sai inda dare ya miki waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shafa haƙƙin Allah wanda babu sassauci a ciki babu hakuri a ciki in ba mutum ya hakuri a nan ba ya cikin hakurin da za a ba shi lada ba ta sallah kuma kai hakuri ba hakkin ka bane ba amma ta yi ma ko kai hakuri kenan ta yi maku dangane da daddare kai hakuri wannan duk kai ka dama ma za ka samu ladan hakuri inda ma yawan sabu nuna ajrahum da ghairi hisab amma ba ta sallah kai hakuri wannan bai wanda yake dan Allah ya faɗa maka ma'anar wannan hadisin al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un lil 'aini rawahu al-bukhari lafazin alkam ha jam'i na al ba tare da التاء التأنيث اللي في كرسي بكو التاء المربوطة ودهم سكة آآ الكم أصي شيني مفرد الكمأة جمع معنى دي ساتاني ما لبن لغة في لفظ الكمأة تنكو الكمأة wato nau'i na tsiro da yake fitowa a kasa ban san sunan shi da Hausa ba galibi a kasan Larabawa yake idan ya fito sai su dauke sai su a haka wani lokacin kuma su dafa ina ba ta fahimta to shine manzo Allah ce al-kam'atu min al-manni ita alkam'atu daga almannu suke to shi kuma almannu wani abu ne da ke sauka daga sama kamar raba yakan sauka akan itace sannan kuma yakan sauka akan dutse sannan idan ya sauka sai ya sai ya za ka ga kamar za ka iya kasanta shi da kwaro ko karo za ka iya kasanta shi da karo mai danko wannan da ake abin nan ba ma su ba da danko amma ruwan shi yana da dan kauri kauri haka idan ya sauka akan dutse da dare ke sauka ba wanda sun daga inda Allah yake yake sauka sai Allah yake sai sai da yake sauka da ina ba ta fahimta ko a kan duwatsu to yana da zaƙi wajen sa zakin shi yayi kama da zuma shi yasa waɗansu masu fassara Hausa suke kokarin fassara almanu da cewa zuma bayan ko ba zuma bane an ne ko wajen na alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wassalwa sai su fassara alman cewa zuma amma dai ba zuma ba ce wata raba ce daga sama take sauka akan duwatsu ko akan itace sannan tana da zaki to sai manzo Allah ce shi a cikin. duk da tsiro ne daga ƙasa amma asalinsa daga almannu din nan da muka yi bayani sai ce wa ma'uha ita alkam'at din idan aka tattara ta aka matse ruwanta shifa'un lil aini yana maganin kambun baka da wanda baki ya kama shi ina jin ni bayan bayanin da yake kambun baka a cikin karatu duk kuma bin da wanda baki ya kama shi idan aka baki ruwan ya sa zai warke daga wannan baki din ko kuma kambun baka ina jin dadi hadisin ke nufi wallahu a'lam wannan yake yauke ne aure yake tabbata tsakanin musulmi da musulma bayan an ba da sadaki ko kuwa a duk wanda yake tsakar rika ya san inda ta nufa ma'ana irin waɗanda suke zuwa ne sai a ba da sadaki ba a ɗaura aure ba a ce an yi baiko ko an sa rana amma har an karɓi sadaki to wace ya ɗauka matar da haka ya halatta ya sarrafa ya halatta tunda ba aure ya ka ɗaura ba da can ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai sai ɗaurin aure ne amma daga baya bayan nazari da bincike ya tabbata cewa bai ko ba ɗaurin aure bane domin ɗaurin aure abu guda biyu ne na farko lafazi wanda shine siza da malamai ke faɗa na biyu niyya domin inna mala amalu bin niyyat inna ma likulli imrin ma nawa lafazi shine kalmar na aura maka wadda nake wa wakilci wanci bisa ga sadaki kada kai kuma ka na karba idan kai ne mijin ko na karba a matsayin wakilin sani na karba maka ke wannan kalmar da kuka yi ita ce siga kuma da kalmar ake daura aure sannan ya zanto a zuciyarka lokacin da kace na bayar kana nufin taurin aure a zuciyarka lokacin da kace na karba ko ma kana nufin taurin aure domin wannan mutane guda biyu mu za da mu karba su suke yin taurin aure abin da kira siga al-ijab wal qabul shi wakilin amarya zai al-ijab wakilin ango ko ango kan sai al-qabul zawwajtuka qabiltu ankahtuka qabiltu al-ijab al-qabul din to tare da niyya domin al-ibratu bil maqasid la bil alfaz da gwaran lafazin ba shi ake lura da shi ba sama da niyya dan niyya ta tafi. to tsakaninku da Allah duk lokacin da aka zo baiko aka ce ga wakilan wannan sun zo an tattauna da wakilan amarya yaya yana nema eh yana nema an ba shi eh an ba shi yaushe za a daura aure a za mu shawara mu faɗa muku ranar ko nan da wata biyu ko nan da wata uku wai shi sai riba shi kalmar an ba shi eh an ba shi ko <laughs> amma kare manta sai aka ce shi za a daura aure aka ce eh watan rajab ko watan sha'ban sha biyar ga wata ko sha shida ga wata a sai a yanzu duk ba matarsa bace ba duk wannan zancen da ake me suke nufi da kalmar an bashi a zuci dai ba su nufin daura aure ba abin da suke nufi sun yi baiko amma tun da an saba an bashi ake cewa to an bashi an bashi shikenan na ba ta an fahimta a gaskiya wannan kalma ko ni da na roƙi da ita ta kware da gaskiya kuma musamman a madaga ta da bukan ya mutu Allah Allah ya kankar gafara akwai karatun su da yake tsawo akan wannan da sauransu amma dai zance wanda yake mafi inganci shine lalle sai niyya ta tabbata dan ka ba da sadakin kyamata ba ta zama matarka ba sai an daura aure domin ya iya yiwa a daura aure ba a ba da sadaki ba dan sadakin ba shine auren ba sigar ita ce auren dan daga nikahu kuri ba da surutu da kai igara gare shi la jinaha alaikum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتل قدره to ai ka ga wannan aure ne aka daura ba a bayar da sadaki kuma ba a ma ambace shi ba na aura maka wanda nake a wakilci wanki bisa ga sadakin da zan yi maka bayanin sa nan gaba shi kuma yace la karba jama'a sun sai da eh mun sai da kowa ya da akwai sadaki amma za a yi masa bayanin sa nan gaba ba a ce an sarai da sadaki ba mutane sun yi da auren nan da sadaki wannan auren ya halaka ya halaka mijin da mata duk da ba da sadakin ba a ce bayar da sadakin ba shi da daura wani ba wannan da ita ce ne daura aure ita ko siga bayan kalma sai da niyya a ya kamata mu fahimci ba fahimci fikihun matsalar sosai da sosai me ya matsayin musulmin da yake neman wata wata wata da aure sannan kuma ga wani na neman ta har ma an ba da sadaki a kanta tunda har an ba da sadaki a kanta iyayen ta sun karba duk da bai je zama dauran aure ba to bai halatta wani ya shiga ba dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Imam An-Nasa'i la yaqtub ahadukum ala qitbati akhihi cikin hadisin Bukhari kuwa la yaqtubu ar-rajulu ala khutbati akhihi wa la yakunu ala sawmihi kada mutum ya nemi aure kan neman auren dan uwansa kada mutum yayi kai kan tayin dan uwansa wani na neman yarinya da aure ta amince da shi ya amince da ita iyayen sun sani har an ce ai shi kenan an amince shi da neman ta da aure kila ma har an ce ya kawo kayansa ko an karɓi sadakinsa kaga an riga an amince da shi kenan haramun ne kai yanzu ka fito daga baya bai halatta da ka fito amma idan yana neman ta ba a riga an tambaye ta kin amince ko ki amince ba iyayen ta ba su riga sun yi masa alƙawari ba kai ma suka fito mutum biyu ne ko uku shi kenan amma daga lokacin kar iyaye su bari biyu ya tsawo sai a tambaye ta wanne ke so ko su duba cikin guda uku mu muna ganin wane ya fi dacewa bisa ga shawarar mu saboda dalili kaza saboda dalili kaza in ta ce eh na amince da ki sai a kira wa sauran sai a ba su hakuri kar ku sake zuwa wajen ta kuma sai ya mu dan da halatta ba kawai ku ta neman aure a gaibu har a ce an sa ranar ɗaurin aure wani mutane ga wanda ya san wani ne angon wani ya taho da gora da alewa wani ma ya taho da gora da alewa wani ya koma da dakon gora gida a ga ai ko shakka babu wannan zai haifar da gaba a tsakanin al'ummar musulmi wanda ba manufa ce ta musulunci bai haka wannan tana cewa dan Allah ka yi wa mazaje wa'azi saboda sai da mai gida ya shigo gida sa a saure kai duk dukkan kullun ka ka ja hankalinsa amma ya daure ma fuska ki maka magana ya banza da shi sai da kamar ba wa da yake zuwa yana ji kamar baya amfano da shi wato ina jin duk wanda ya ji hutubar yau juma'a ya san wannan shine kawai magani ko ba haka ba idan hutubar ta shafi kowa da kowa akan ya zamu mu gyara gidajen mu yana daga cikin abin da zai gyara gida wato al-ishratul asla manzo Allah ce wa hunna bil ma'ruf kuma amalanki matan ku tare da kyautatawa sakin fuska yana daya daga cikin kyakkyawar mu'amala ai na karanto mana hadisan Aisha har guda uku da hadisin tace shi ina cikin kwanakin janaba zan ɗauki kofin manzan Allah in ta ruwa ina ajiyewa sai ya ɗauki kofin sai ya sa bakin shi daidai inda na sa zan dauki tafi in tsotsa ko in guguya. ina ajiyewa sai manzon Allah ta hannu ya dauka sai sa baki shi yana guguwa ko yana lafar ta inda na sa baki na wani irin sako manzon Allah yake isro ummuna Aisha a cikin wannan so kauna kauna ta karfe kaunar da ni da ke kamar mun zama daya har ba na mun bakin ba na kankimin mun so nake in dora baki na a daidai kofin da kika jaruwa ruwa wane ne kewa mata sa ka dan jarraba yau idan an je shan ruwa da magariba <laughs> dan Allah ina roƙonka kai mai ɗaure fuskar nan dan Allah ka jarraba yau ka gani ne da yanda ta dauka ta taku ne sai ka karba ta ta aniyo ba na son wani luda ya sabo haba ba dai bane ba kuma sai mun rabu gida biyu mun samu zama biyu yau samu ka zama biyu kuma abu dai kuma shikenan wa ta tare shi bambam menene abin duniya ba ni ludin da kike da kike sanka na kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu na Aisha take cewa muna wankan janaba tare da manzon Allah da boki ta yi koro ba ɗaya a gaban mu hannayen mu suna sabani wajen shiga ko in riga shi sawa ko ya riga ni wani lokacin yana gaggawa ɗibowa ina ce masa da ali da ali kyale ni in ɗauka kyale ni in dauka in zo mu la'a duk waɗannan ababai ne na kyawar mu'amala da ya kamata mutum ya tsakaninsa da matarsa manzo Allah ya yi da ummu na Aisha manzo da sunan ya dauke musu cewa ya tsaya ta wadansu ayyuka na gida kanana ba wai dan ba mai yaron gida ba wata rana kawai sai ka ce yau ni dake zamu yi girki in ga dai wannan kike ne kuce ta wani barazanar girki girki ai ni ma na iya su wani abu ne na dauke cewa kai ma sai ka samu hinki a zuciyarka amma kawai ku fito waje wadansu gardawa su bata maka rai ka je gida mana ka ji karamar murya matarka ta halal dinka amma ka tsaya titi gindin mai biredi da shayi gindin mai balangu haƙƙi abin dare Allah ya shirye ka tambaya ta karshe wanda yake cewa malamin rikici da hasaniya da aka samu a university na Maiduguri ya halatta ko bai halatta ba ya kai a eh, daga tabbacin an ce maka rikici kuma ka ya halatta ko ta ka babu rikici da aka yi a university na Maiduguri da mu ji daɗin sa muna fatan kuma ubangiji ta'ala ya ya kare faruwar irin ta a gaba abu ne wanda ke bai daɗi ba ko misqala zarratin tun daga ya haifar da an dakatar da karatun ɗalibai da an naukan su makonni masu zuwa nan gaba sai dai kuma ko shakka babu yadda binciken mu na kurkusa ko ta kafa mafi kusa nuna mana ko shakka babu akwai laifin waɗansu daga cikin jami'ai ko kosoci na yunibas domin a ce a zo cikin azumin ramadana a yi zaben sarauniyar kyau a birnin shehu a ce a yi zaɓen su mai kyau ai ka san wannan cin mutuncin addinin musulunci ko shakka babu ya ce ta ka'ida ilimi ya ce ta ka'ida ta tsaro ta ƙasa ya ce ta ka'ida ta addinin musulunci bai dace ba da alfarma da ramadana saboda haka su yaran da suka yi yan hasana da laifi to ai duk wanda yake da ruwa da saki wajen bayar da izini a yi wannan shi ya fi kowa ne to amma mun tabbatar cewa shugaban jami'a DC din mutumin kirki ne jama'a suna kyautata masa su fatan mu ubangiji ta'ala ya ba su jarumta ya ba su jurewa ta yadda zai warware matsalar ta hanyar da ta dace kuma bisa ga adal kar ya kasance cewa ɗalibai da ake zargin ko sun tayar da hatsaniya su kaɗai laifin zai ba eh ba za a ce ba su laifi sun tayar da hatsaniya amma ko shakka babu wanda ke durowa da saki wajen bayar da izini to su saka babu yana da kaso mafi doka amma kuma yadda muka tsaya mun tabbatar muna kyautar da san cewa shi vice chancellor na ne da guri insha Allah ta'ala zai gyara matsalolin kuma zai kalli abin da duba na adalci daliban na ƴaƴansa ne ya ga yadda za a gyara ko musamman mun ji cewa an yi taro daga dukkan bangarori guda biyu ɗalibai musulmai da ɗalibai waɗanda ba musulmai ba sun bayar da takarda ta bayan taro cewa za su zauna lafiya kaga an samu bakin zaren kenan sai a kiyaye nan gaba kar a sake bayar da lafiya makamancin wannan na cewa ai zaben su ne da kyau ko a jami'ar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 لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بنجد لا تبلون في أموالكم وأنفسكم lalle za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum kuma za a jarrabe ku a cikin kawunanku jarraba cikin dukiya kare tattalin arzikin kasa asara faduwa ko fashi da makami ko gobara ko ambaliyar ruwan sama ko wani a makamancin haka jarraba a cikin kawo kanku kuma ne rashin rai ko rashin mutum ya rashin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko miji ko aboki ko kawa ko dukkan wani wanda yake na kusa da ke ko na kusa da kai mutum ya rashin sa ko mutum ya rasa wata gaba daga cikin gaddanka ko ya ji rauni duk wanda na cikin jarraba a cikin kawo kanku ubangiji ta ala ce lalle zai jarrabe mu wannan gaba ta nan daidai take da faɗin Allah ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'a wa naqsin min al-amwal wal anfus was samarat wa bashir الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لألا في ذي جربيمو أتكن كاو كمو أتكن دون كيمو ذي جربيمو دسولو ذي جربيمو دزمان قرد أبو بند دي لين تفا أما ترسيسي لمن ذا الله كي بشارة ما تأكلي ما تأكلي سوني إذا من أبيك أميكنا حسارة ونكيسو تسي إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma lalle za ku rinka ji daga waɗanda aka zo lissafi kafin ku wa min allazina ashraku kuma za ku rinka ji daga waɗanda suke mushrikai adam kasira cutarwa mai yawa a jiya mun ce nau'in cutarwa ne daga cikin cutarwar da mulmune suka ji shine abin da sayyidina Abubakar ji daga bakin wannan bai yahudan Finhas ko falha kamar da muka karanta jiya a cikin ruwayar Ibn Jarir Sabari daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare ta azumi sannan yana daga cikin nau'in cutarwar da aka ce za mu ji daga bakin su irin bakar magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shaji daga bakin wadansu ko dai munafikai ko kuma kirista ko yahudawa ko wadansu daga cikin kafiran zamanin sa inda Allah ya wala tasma'unna min alladhina utu kitaba min qablikum wa min alladhina asrafu za ku rinka ji daga waɗanda suka suka yi shirka adan kasira cutarwa mai yawa wa in tasbiru wa tattaqu idan har kuka yakuri ku kuma kuka tsare dokar Allah fa inna zalika min azmi umur to wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyya a kansu a tahun ba a kansu yani min um, min al-umur allati yanbaghi al-azmu alaiha yana cikin al'amuran da ya kamata a kulla niyyar sai an yi su shi hakuri din da kuma takawa Allah ya وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ubangiji ta ala cewa in akada Allahu mithaqal ladina utul kitab kuma lokacin da Allah ya riki alƙawarin waɗanda aka bai littafi abinda ake nufi da aka bai ma littafi aka ba su ilimin sanin wani littafi da Allah ya saukar daga sama alƙawarin da Allah ya yi da su yace da su la tubayyinunnahu lin-nas lallai ku bayyana wannan littafin ga mutane abin da duk ya kunsa na hukunce hukunce na bayanai waɗanda kuke so da waɗanda ba ku so waɗanda suka dace da sauran ku da waɗanda ba su dace da sauran ku ba lalle ku yi bayani wato abin da yake wajibi akan malami shine sanar da abin da ya sani na dokar Allah ko da shi a cikin ayyukan sa yana kare wannan dokar sanar da abin da ya sani na hukuncin musulunci ko da shi a dan adantaka irin tashi da mutuntaka irin ta mutum yana yin sakaci wajen yin aiki da shi amma wajen faɗa dole faɗa shine ma'anar la tubayyinu lahu lin nas lalle ku bayyana su ga mutane wala ku kada ku koye komai a Allah sai fa nabaduhu wara'a zuhurihim sai suka koye ko suka jefar da wannan littafi wara'a zuhurihim bayan bayan jefa da littafin baya nufin su ɗauki littafin su wurga a baya abin da yake nufi inda littafin yi daban su kuma inda suka yi daban littafin yi gabas su sun yi yamma ko ya yi kudu su sun yi arewa kaga sun mayar da littafin a bayan bayan ta fuskar aiki ko ta fuskar magana maganar su ba irin wanda littafin yake ayi ba ce aikin su ba irin wanda littafin yake ayi ba ne wasdarau bihi samanan qalila sai suka musanya bihi a sanadiyar wannan alkawari da suke tsakanin su da ubangiji samanin kalila wani dan farashi kankani na duniya wani girma da za su samu wani matsayi da za su samu yasa ko suka rinka koyi gaskiya Allah ya fa bi sama yaskarun tir da abin da suka fanci wato gaskiya din da shi tir da abin da suka canji gaskiya din da shi suka rike shi suka kyale gaskiya suka riko da shi suka jefar da alƙawarin Allah alƙawarin Allah shine ku yada ilimi ku bayyana shi ku sanar da shi a waje ɗaya kuma idan kun bayyana kila mutane ba za su ba ku girma ba ba za su ba ku matsayi ba za su yi nasin mabiyanku to mai yi dan Allah babu su da girman da zai samu ko yawan mabiyansa ko yawan ƴan kanzaginsa sai ya kokarin bayyana gaskiya duk ɗakinsa a waje ɗaya kila mutum ba zai samu a kusanto da shi kusa ba mala'in gari ba za su jawo shi kusa da su ba don ya faɗi gaskiya to shi kuma baya son ya hasaran mala'in gari ya kamata yana kusa da su don saboda bukatu da yake da shi a wurin su yana da wasu bukatu to dan bukatun su su biya sai ya koye gaskiya ya faɗa musu irin abin da suke so a matsayin su na masu mulki a matsayin su na masu kuɗi a matsayin su na sarakun to kaga anan gurin kamar musayayi wato ga gaskiya sai yayi musayarsa da ƙarya ga bayani sai yayi musayarsa da koyewa ya koye ilimi shine wasu da bihi samanan kalila na faɗa muku zai cewa ba albatina su gatul masruf wasu da bihi aibul misafi samanan qalila a madadin rikon alkawarin Allah sai sai ga mutum ya gara farashi kan kan Allah shine su bayyana ilimi to sai su riko da wannan alkawarin ba gara su samu na dan karamin farashi girma da za samu a wajen mabiya ko girma da samu da matsayi a wajen masu mulki Allah ke sabi sama ya karuwan sir da abin da suke fansar kansu da shi manzo Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dukkan wanda aka ba ilimi sai kuma ya boye shi ranar tashin kiyama za a yi masa lizami da wuta ranar tashin kiyama Allah ya tsare da haka nauyin da ke kan masu ilimi ba kane bane ba yana da girma kwarai da dole mutum ya fita gaskiya ko da za ta jawo maka wato ainihin bakin jini a gari wannan ya fi maka zama lafiya tsakaninka da mahaifinka ina amfanin ka faɗa mutane karya ka fita lafiya lafiya tsakaninka da mutane amma tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala ko ba lafiya lafiya ba ya kamata ka gane in za ka faɗi gaskiya a karan fari mutane za su sane ka a karan fari mutane za su yi adawa da kai amma in ka jure ka sake jurewa Allah ce wal akhiru min tasbih kai ne zaka samu kyakkyawan kai wanda suka kika din nan jiya za su zo suna son kai yau wanda suka adawa da kai jiya yau za su zo su nemi sulhu da kai wanda ba ka sauraron ka jiya zo su saurare ka a yau amma sai gaggawa kuke so kuke dole sai an saurare ka a yau da haka me za ka faɗa a saurare ka bayan da dariya a saurare ka kariya ka faɗa za zaka daure wa gindi sai kai ta yin waɗannan dan dai a saurare ka to kuma idan tafiya sai tafiya sai su gane cewa a sai kariya kake to sai su watsar da kai sai kuma ka zo ka dawo su ce a a ba mu yadda ba da kan wurin ba ba abin da ya mana kuma yanzu mu koma to amma idan gaskiya aka san da ita sun karanta da shi ko an tafi za a dawo ko an yi fiti za a zai in ma mutane sun yi fushi da kai mala'iku a sama suna farin ciki da kai sun sani ne kai hasara a ciki Allah ga da Allah ta bi la ta sabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala ta tahsabannahum فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وبنجد لا تحسبن الذين يفرحون بما أفرحوا kar ka yi tsammanin waɗanda suke yin farin ciki da irin abinda da suka yi wa yuhibbuna an kuma suna son a rinka yaban su bima lam yaf'alu da abinda da basu aikata ba فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب su كيف أما من ذات سيدة عذاب الله لا ننتهي في القيامة ولهم عذاب أليم lalle suna da azaba wanda take mai radadi ma'ana dukkan mutumin da suka aikata wani aiki suke barin ciki da aikata aikin sannan kuma suka zo suna son aibe su da wani aikin da kuma kibar da riga sun yi shi ba duk waɗanda wannan shine halin su kada kai tsammanin za su kai kuwa azaba ranar tashin kiyama hadisi ya tabbatar cikin sahihi muslim marwan ibn al-hakam ɗaya daga cikin khulafa bani umayya yace da dan gadin sa izhab ya rafi ila ibn abbas fa qulna in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban la nu'azzabanna ajma'un yace ka je wajen abdullahi da abban ce masa in dai kowane mutum daga cikin mu da yayi farin ciki da abin da ya aikata ko ya so a yabe shi da abin da bai yi ba za a yi mata azaba in dai haka ayar take nufi to cikin mu kowa sai mata azaba ba wanda ya shiga gobe kiyama fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace ma lakum wa li hadhihi al aya me ya gama ku da wannan aya sai marwan yalla bai wannan aya ba ta ku bace inna ma unzilat hadhihi al ayatu fi ahli kitab wannan aya an saukar da ita da ahli kitab wato yahudu da nasara sun matala ibn abbas sannan abdullah dan abbas sai karanta wanda take kafin ta wa wa kai kitaba wa zuwa karshe bayan ya karanta zuwa karshe wa talabun abbas sannan da sai karanta la ta wa an bima lam min sannan wa qala abbas dan abbas

suna so su nuna cewa ai sun ba su labarin tambayarsa sun ba su amsar tambayarsa wa tahmadu bi zalika ilayhi kuma suka nemi ma a gode musu kan wannan abin da suka yi wa farihu bima atau suka rinka yin farin ciki da abin da suka yi min kitmanihim iyyahu dangane da koyewa annabi gaskiya da suka yi lokacin da ya tambaye su ma sa'alahum anhu abin da ya tambaye su wato kaga dai anan ayar tana magana kan ayar kitab a fasaran abdullahi da abba amma hukuncin da baya ta kai suwa akan su kadai dukkan mutumin da aka tambaye shi gaskiya ya sani sai ya koye ta kuma wannan koye gaskiyar da yi sai yake son kuma a yabe shi akai to aya ta kafi sawa'un yana cikin aya dan al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab wani hadisin daban cikin bukhari daga abu sa'id al-khudri yake cewa waɗansu mutane ne cikin munafikai a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah ya tafi yaki su sai su zauna a gida ba su ba da uzurin ƙarya su zauna idan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai su je su kai masa uzuri na ƙarya suna cewa ai wallahi ba dan kaza ba da muza har ma su rinka yin rantsuwa a kansu to kaga ba su je yaki ba ya farahu na jama'a to kuma suna farin ciki da rashin zuwa yakin da suke sannan kuma suna son a yabe su cewa ai su masu uzuri ne ba marasa uzuri bane yuhibbuna an yuhmadu bi malami fa alukin to irin su ne fala tahsabannahum bi mafazati min al-azab wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri dake cikin Bukhari da wancan hadisi na Abdullah dan Abbas dake cikin Sahih Muslim duk abin da suke bayyanawa dai waɗannan bangarori guda biyu su ne aula da shiga cikin wannan aya ko su ne za su shiga ayar shiga ta farko amma idan sun shiga ba su rufe kofa ba duk wanda ya aiki makamancin nasu shi ma ayar za su kafe shi sai Allah ya ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ubangiji yace walillahi mulku samawati wal ard da Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke dagararsa inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittan sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa ikhtilafil layli wan nahar da canjawar dare da rana wani lokaci dare ya tsawo sama da rana wani lokaci rana ta tsawo sama da dare shine canjawar su ko kuma canjawar dare da rana wani lokaci wa wato dare ya zo bayan ana cikin rana ko rana ta zo bayan ana cikin dare kowa na musayar aiki tsakaninsa da dan uwansa lalle cikin haka din la'ayatin akwai ayoyi da suke nuna samuwar ubangiji cewa lalle akwai Allah li ulal albab ga ma'abuta hankali domin dukkan wanda ya ga yadda rana take gudana ta je ta faɗi ya ga yadda dare ke zuwa ya ga yadda taurari ke fitowa a cikin duhun dare rambatsau abin sha'awa da su ko shakka babu ya san akwai mai gudanar da su shine Allah ta'ala sune la ayatin akwai ayoyi ai akwai alamomi na samuwar ubangiji duk da ido baya ganin sa subhanahu wa ta'ala duk da hannu in ya lalaba ba zai ji su ba duk da sauti baya jin muryarsa subhanahu wa ta'ala su wane ne ulul alba allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman a halin tsayuwarsu wa qu'udan da halin zaman su wa ala junubihim kuma su ne suke ambatan Allah lokacin da suka dole hakalkarin su akan kasa ma'ana ko da a kwance suna ambatan Allah a tsaye da zaune da kwance suna ambatan Allah wato sun mamaye kowane hali nasu da ambatan Allah kamar yadda Aisha take faɗa cikin hadisi كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه من Allah ya kasance yana ambatan Allah a حالي أكون لوكس صلى الله عليه وسلم ma'ana a halin tsaye akwai irin zikirin da yake yi a halin zama haka a hali na kwanciya akwai irin zikirin da yake sallallahu alaihi wa sallam. wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen falalar zikiri domin zikiri ibada ce mai girma hasali ma malamai na cewa ba wata ibada da aka ce a yi ta da yawa sai zikiri galibi ibada sai dai a ce yi amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri a zikiri ne Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan yace wazakirin Allah kaseeran wazakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima zikiri na da fa'ida kwarai da gaske rashin yin sa na haifar da tsatsar zuciya ita tsatsar zuciya abin da yake kawo ta gafala bawa ya kasance baya gafala daga ambaton ubangiji ya gafala daga ambaton ubangiji abin da ke kawar da tsatsar zuciya shine zikirullahi wal istighfar yawan ambaton Allah da istighfari yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin muslim sabaqal mufarridun sabaqal mufarridun masu ifradi sun gudu masu ifradi sun tsere da lada sahabbai suka ce su wane ne al mufarridun masu ɗayantawa ko masu kaɗaitawa sai manzon Allah ce azzakiruna Allah kaseeran wazzakirat kuma kuna sanar da hadisin wani dattijo da zo manzon Allah ya ce da shi inna shara'i al-islam kad kasrat alayya wa kad kaburtu dokoki na musulunci suna da yawa yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yanzu kuma na tsufa ba komai zan iya yi ba koya mun wani abin da tsufa na ba zai hana ni yanzu ba sai manzo Allah ce la yasa la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kar ka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton ubangiji kullum bakin ka dagab yawuna gudana a bakin ka wajen yawan zikirin Allah shi yasa ibn al-qayyim a farkon littafin al-wabil sayyib min al-kalim sayyib ya ambaci fa'ida saba'in da tsoriya ta zikiri daga ciki zikiri na jawo arziki daga ciki zikiri na kusanta bawa zuwa ga Allah daga ciki zikiri na sa a rubuta ta cikin yan aljanna daga ciki zikiri na kore bakin ciki daga ciki zikiri na kore dukkan wata damuwa zikiri na korar tsoro ababai da dama ya ambata na zikiri sannan zikiri karo ne da garkuwa tsakaninka da shaidan in kana zikiri allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi mutane dangane da zikiri kashi uku ne kashi na farko ahlul jafa allazina jafa rabbahum masu jafa'i masu muna na ga ubangiji su ne suwa waɗanda ba sa yin zikiri kwata kwata ba ruwan kurkuku to waɗannan suna daga cikin hasararrun bayi kashi na biyu ahlul ibtida waɗanda suke yin zikiri amma na bid'a zikiri da rawa wani lokacin zikiri da kiɗa wani lokacin zikiri ana farawa tare a ƙare tare wani lokacin zikiri da kalma ɗaya ɗayar kalma Allah Allah Allah kalma ce guda ɗaya wadda ba jumla mufida ba domin jumla mufida ita ce jumla ismiya allati tatakawwanu min al-mubtada'i wal khabar ko jumla fi'liya allati tatakawwanu min al-fi'li wal fa'il dole sai an samu wannan aka yi zikiri kalma ɗaya ba ta zama zikiri to kaga waɗannan so ne kashi na biyu eh suna yin zikiri amma ba akan koyarwar manzon Allah ba eh suna yin zikiri amma ba irin zikirin da annabi ya koyar da sahabbansa ba a magance da aikaci kashi na uku su ne ahadul iltizami fi zikri alladhina yulazimuna sunnata an-nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke lizuntar sunnar annabi wajen zikiri da safe mai annabi ke yi sai su yi kokarin haddacewa subhanallahi wa bihamdihi dari ga sayyidul istighfari اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور suna karanta wannan da safe wannan kaɗan ne samfin ne amma banda su akwai zikirai na safe da yamma kuma za su yi zikiran yamma ko sayyidul istighfar da muka yi dazu ko bismillahi alladhi la yadurru ma fihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku ko kula uzai kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas da kul huwallahu ahad kafa uku uku ko allahumma bika amsayna wa bika wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir ko dukkan wani sikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar ce ai in sun zo kwanciyar barci haka in sun zo tashi daga barci haka shiga ban daki fita ban daki duk za su tuntuba wa za su tuntuba hadisai ingantattu yaya manzon Allah yayi yaya ce ai za su tambaya wa za su tambaya sai su bi shawaran mai ahlari wa yas'alul ulama ya tambayi malamai wani malamai wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah malaman ba kowane malami ba dan malanta suna ta tara ba kowane malami ba ba kowane fari yake rogo ba wani fulan rogo ne wani kitse ne walaysat kullu bayda'a shamatan da haka sai ya bi malaman da suke koyi da sunnar manzo Allah allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan waɗannan su ne malamai na gari waɗanda mutum zai tambaya yaya manzan Allah yayi kaza yaya manzan Allah yayi kaza duk wurdi duk zikiri duk hailala sai sun tuntuɓa yaya aka yi ga kuma hadisai na cikin bukhari ga hadisai na cikin muslim ga hadisai na cikin abu dawud ko turmi ko da sa'i da sauran littattafan sunna in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai irin su kitabul azkar na imamun nawawi irin su tuhfatul zakirin na imamun shaukani irin su al-kalimu tayyib na ibn na shaykh islam ibn taymiya irin su al-wabil tayyib min al-kalimu tayyib da kuma waɗanda waɗansu malaman suka yi a zamanin yau irin su sunan muslim dukkan waɗannan zaka samu tatattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya ƙarya kai raya zuciyarka da shi wannan shine zikiri na fi sabilillah amma dukkan mutumin da kaga yayi datti yana zikiri to wannan bai fahimci me zikiri ba ai asali ba yanda za a yi da zikiri ya bar sa da datti an sai idan ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa kar ka je masallaci li'anna al-mala'ika ta ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam kar mala'iku su tutu a masallacin me ka yi a akwai karatun qur'ani a akwai zikiri a akwai sallah aka ce kar ka je ka zauna kai a gida to shikenan kuma kai sai ka zauna cikin datti me yasa aka ce tafarnuwa ai da ne waɗansu malaman suka ce banda tafarnuwa duk abin da ke sa warin baki in ka ci shi ma ba za ka zama masallaci ba matukar akwai ma'anan tafarnuwa ta tare da shi shine warin bai ma'ana ko da irin miyar kukan nan da ta ji daddawa da yawa mutum ya haɗe sa da ita to inda bai kawar da dattin ba bai kamata ya je masallaci dan duk inda kawai wayo sai ga mutane suna kawar da kai kaga babu da to musulmi cikin tsafta yake amma yau sai ka an ce ga zakiru amma kazami mutum yayi datti wace a ce ahlul kenan yanzu kuma wanda za ku jingina wa Allah sai zami dai idan kun ce ahlul lahi mutanen Allah ma'ana kazamai ne mutanen Allah ba masu tsafta ba ga shi ko hadisi da wani sahabi ya ce muna san mu ga mun sa riga mai kyau hula mai kyau takalmi mai kyau manzo Allah ce wannan baya cikin girman kai inna Allah jamilun yuhibbul jamal ko sai kuka nuna kazanta kuka ce ita Allah ke so wanda ya kamata idan zikirin na sufaye su wallahi su gyara in da mutum yana so ya zama zakiru na fi sabilillah to ya bi taskar manzon Allah ya bi sunnar annabi zai samu kowane irin zikiri da haka kar mutum ya zanto cikin masu jafa'i da ba sa zikiri kada mutum ya zanto cikin waɗanda kuma suke yin zikiri na bid'a ya bi zikiri na sunna يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض كما سنا تنتنتني cikin halittan sama da halittan kasa suna cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batilan baka halicci wannan badan warki lafazin batil masdar ne yazo ala sifati ismul fa'il batil kaga ai fa'il kenan kamar yadda al-aqiba ai ana nufin al-uqba amma kaga sai masdar yazo ala sigati ism al-fa'il rabbana ma khalaqta hadha batilan ubangiji baka halitta wannan ba dan warki dan rashin manufa halittan sama da halittan kasa akwai hikima akwai dalilin da ya aka yi subhanaka sarki ya tabbatar kuma ya ubangiji fa kina azaban nar ka samar da mu daga azabar wuta hadisi ya tabbata daga asa yace ni da ubayd bin umayr mun je wajen na aisha sai na aisha ta ce da ubayd bin umayr yanzu ne zaka kawo mana ziyara kin yaushe ban ganka ba sai daga cikin tabi'ai ne almajiran da masu daukan karatu a wajenta sai ce haba baba abin da ya hana ni zuwa shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa zur gibban tazdad hubban ka zuwa ziyara kana fashi sai soyayya ta kazu amma idan kullun kullun zaka zo sai a gaji da kai na jin kila ji yasa ƴan mata da a kasar hausa suke ta wai Allah na saurayin kusa da gida jiya zance ke karan jiya zance <laughs> mana gurgibban daddan hubban idan ka je yau gobe sai ka bari wata rana kuma ka sake zuwa yace shi yasa ke gaban zo kullum ba sai Aisha ta ce una min rasanatikum hadi ka daina kawo wata jumla kana nufin manzon Allah ne bada wato ita ba sai ta cewa hadisin na manzon Allah bane ba ابن عمير في ابن عمير يتي yace akhbirina bi ajabi من رسول الله صلى sallallahu عليه وسلم ya ummu na aisha ba mu labarin mafi zama abin mamaki da kika gani a wurin manzon Allah wani abu ne fa baki mamaki a rayuwarsa ya aisha kin shiru sannan su ce kana lailatun min al-layali kana lailatan min al-layali manzo Allah ya kasance a wani dare yace ya aisha tuzarini ata'abbadu Allah al-rabbi yace aisha wannan daren ki mun sadaka da ki bauta zan yi yawa ubangiji kaga ai tana da haƙƙi a matsayin kana matarsa a sai sai ka nemi matarka izini in za ta yi kiyamul laili eh, wannan daren ki dai bar mai fi su yi kiyamul laili qala sai ta ce wallahi inni la uhibbu kurba ina san in ganna a kusa da kai manzon Allah wa uhibbu masarrak kuma ina son duk abin da zai faranta ma rai tunda ibadar ka za ta faranta ma rai sai in hakura da san in ganna dab da kai qalat ta ce fa qama fa tafahara thumma qama fa salla manzon Allah ta ce yi tsarki ya shiga cikin sallah tace falam hatta balla hijra bai bai na kuka har sai da jika kumatunsa da hawaye tace falam hatta balla hijra bai bai na kuka har sai jika gemunsa da hawaye fa baka falam hatta balla arda bai guje bai na kuka har sai da hawaye ya rinka daga akan kasa bayan ya jika ya jika har kuma ya sallallahu alaihi wasallam tace yayin da naji ya samu kansa a wannan hali yana nan haka fa da bilal yu'zinuhu bi salat sai bilal yazo yana cewa manzon Allah lokacin sallan asbahi yayi falamma ra'ahu yabki yayin da ya ga manzon Allah yana kuka kala sai sai ya rasulullah lima tabki wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara me yasa kuka ga an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo قال سيتي أفلا أكون عبدا شكورا بدل زما باوا بيقول يا با لقد alayya علي الليلة آية wata aya ta sauka akai na jiya da daddare wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azaba ta tabbata ga duk wanda ya bi ta kanta bai tsaya yayi tunani ba game da aya wata aya ce ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون جالاي كركشن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض tafakkurin da manzo Allah ke nufi wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha kaga wannan ba karamin razani da firgici bane manzo Allah ke bayarwa a ce lalle ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa a rinka izina da ma'anonin su Allah ya ce subhanaka fakina azaban nar sarki ya tabbatar kamar yadda waya ubangiji haka mun suke faɗa fakina azaban nar ka tsama da mu daga azabar ka Allah ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار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 an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah mun ji wani mai kira yana yin kira cewa a zo a yi imani shine yunadi lil iman an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imanin rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma al abrar sannan kuma ka karɓi rayuwar mu tare da al'abrar bayi waɗanda suke masu da'a bayi na gari sai ce bi rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من بذيانهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب سكت يا ربنا يا أبنجدي وآتنا ما وعدتنا على رسل بامو أبن دكي ملأ القولي بسجحة من ولا تخذنا يوم القيامة karka tozalta mu ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad ya Allah lalle baka saba alƙawari da suka yi waɗannan addu'o'i fastajaba lahum rabbuka sai ubangijinsa ya ansa musu ya ansa musu yace me anni la ubi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa lalle ni ba na tozalta aikin mai aikin cikin ku mace ne shi ko namiji ba'dukum min ba'd sashin ku tare kuke da juna wanda duk ya aikin alkhairi zan ba shi lada ba wai dan kasancewar sa namiji ko kasancewar sa mace ba sai dan kasancewar sa ya aikin alkhairi wannan gaba ta wannan aya kamar amsa ce aka wa ummu salima lokacin da take cewa manzon Allah ubangiji na je na ambatan mazaje da suka yi hijira ban je ambaci matan da suka yi hijira ba sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa da matan da mazan duk ba wanda zan ta aikin sa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhruju min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fitar da su wa uzu fi sabili aka cutar da su wajen bin tafarki na wa qatadu wa qutilu wa qatadu suka yaki wa qutilu kuma aka kashe su a wata qira'a wa qutilu wa qatadu aka kashe su kuma suka yaki sai malamai suka ce yaya bayan an kashe su za su yaki sai aka bada amsa da cewa al-asafu bil wawi la yaqtadi tartiba yo ai wawun akwai abafi da mutlaqul kafi yake nuna ba baya nuna ga wanda ya fara faruwa da haka dai wa qatalu sun yi yaki wa qutilu har aka ci sojan yaki wanda suka yi hakan la ukaffiranna anhum sayi'atihim ko kuma idan to wa qatalu cikin su wadansu sun yaki wa qutilu cikin su wadansu an kashe wadansu yaki ko suka sun dawo lafiya wadannan kuma an kashe su ne ba yakin ba ko kuma sun yaki an kashe duk wanda suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayi'atihim lalle zan kankare musu kurakuran su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da su aljannar da koramu ke gudana karkashin gidajenta sawaban min indillah sakamako ne ko lada ne daga wajen ubangiji inda ko husnul sawab a wurin Allah ne mafi kyawun sakamako ko lada yake لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند عند الله خير للأبرار وبنجي ce la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kar ya rude ka kaiwa da komorwar kafare a cikin kasa su tafiya a sama su hau kumbo su je duniyar wata kamar yadda suke faɗa su bi ta ruwa su bi ta jiragai na karkashin kasa duk wannan karya dame ka mata'un qalil dan jin ne kankani thumma ma'awahum jahannam sannan mu koma su wutar jahannama mata'un qalil wato dan jin daɗi ne kankani wanda yake bai taka kara ya karya ba mata fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun bima kanu yakfurun numatti'uhum qalilan thumma nasarruhum ila azabin ghalid za mu dan da su daɗi ne kadai karka da wa bi'sal mihad sannan ko makoma sai ita ce jahannama wa bi'sal mihad ubangiji ta'ala ce lakin ta taqaw rabbahum amma waɗanda suka tsoraci ubangijinsu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin benayenta khalidin fiha za su dawoma a ciki babu mutuwa babu babu tufa nuzulan min indillah gara daga wajen ubangiji lafazin nuzul gara ta musamman da ake wa bako tanadi to yan aljanna suna da garar bako wadda Allah zai musu tanadi shine nuzulan min indillah wa ma indallah khairul lil abrar abin da ke wurin Allah shine mafi alheri ga al abrar bayi masu da'a innal abrar lafi na'im kenan wanda suke cikin ni'ima yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura to wannan abin da Allah ya musu tanadi sai Allah ya wa in من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سميع الحساب يا تفت سجن هديسي أرواية دبن دبن نجاكي فلسين هبسا لو كتن دي مت من ذا الله كي ولي صالح باوا يا مت كتاكي لما صلى waɗansu sahabbai suka ce يا za mu yi sallah ga mutumin da yake kuma ma kirista so a sanin su dama kirista ne bai riga ya musulunta to shi ko ya musulunta kuma Allah ya sanar da manzansa sai ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah lalle cikin ahli alkitab akwai wanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da abin da aka saukar muku kuma da sun yi littafi imani da abin da aka saukar muku khashi'ina lillahi suna masu jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su yadda ba su musanya ayar Allah ayoyin Allah da wani dan farashi kankani na duniya da za su samu wai su koye gaskiya ba su yadda ba ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan lalle suna da lada a wajen ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أبو هدو أبو هدو آية كفنا نفرقوا اصبروا كوي حقولي hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sako hakuri kan abin da Allah ya kaddara maka na matsalolin rayuwa na biyu sabiru ku yi takarar yin hakuri tsakanin ku da kafirai in goma da wajen yaki in suka jure to ai ku kuka tantanta ku jure in suka tsaya ku kuka tantanta ku tsaya shine wasabiru babin mufa'ala ne su suna hakuri ku kuna har a ga waye wani hakuri sannan warabitu lafazin arribat na nufin ku tsare iyakokin kasa ta musulunci inda kuke jin tsoron abokanan adawa za su kawo muku hari a samu waɗansu masu zaman kota kwana a wajen shine warabitu wattaqullaha sannan ku tsoraci Allah la'allakum tuflihun dan ku rabota gobe kiyama amma al-imam al-baydawi yace wato da cikin lafa'id na tafsiri mai ban mamaki yace ya ayyuhal ladzina amanu sabiru fi salati zuhri wa sabiru fi salati al-isha'i wa rabitu fi salati al-maghrib wattaqullaha في صلاة isha la'allakum تفلحون في صلاة subh duk da kabarar kuka yi tafsiri ne mai rauni amma dai lafa'is ne ko ba shakka wato wasu kwakwalwa ne kawo amma in ba ka ba asabru yana nan a yadda yake arribatu yana nan a yadda yake jiran sallah ma yana cikin arribat kamar yadda manzo Allah ya zalikum arribat zalikum arribat abinda muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi suka ta da waɗansu muhimman al'amurra waɗanda samarsu su za su lamunce mana samun gidaje na gari sannan al'umma ta gari abu na farko ƙaunar juna san juna tsakanin miji da matarsa ƙaunar da san da zai da su zuwa ga 'ya'yansu su so iyayensu su so junansu wa ya so kanansa kane ya so wansa sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa uwarsa daban su zanto masu ƙaunar juna a dunkule akan samu wannan ƙaunar juna ne a tsakankanin ƴaƴa yayin da aka samu cikakkiyar ƙaunar juna da san juna a tsakanin ma'aurata